domin ci gaba da karatunmu mai dogon zango na ba da tukwici ga Mallam Triumph afsa karatun da yake yi na al'uqudud duriya da kuma jawahirul ma'ani yan uwa ga mu ga malam mala assalamu alaikum wa warahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wa ma tawfiqi illa billah bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan shiri namu wanda muke zama don tattaunawa akan karatun da Lawan Turayam yake yi a littattafai guda biyu a Durriya da kuma um eh, al Durriya da kuma Jawahirul Ma'ani inda muke zama duk sati bayan ya zauna washe gari muke zama don mu nusantar da 'yan uwa irin wato abubuwan da yake cikin karatun na musanya eh, ma'anoni da tauye wasu abubuwa da canza fassara kai larura takan sa larura takan sa mu bi kurakurai na ko fassara ko jan baki. ne ya shafi ɓangaren nahawu da kuma sarfu duka takan sa mu bibiya a wannan karatu saboda ya ce koyar da waɗannan littattafai zai yi guda biyu daki-daki dalla-dalla kuma ya umarci ɗalibai na ilimi da su mallaki waɗannan littattafa guda biyu domin su bibiye shi a wannan karatun su kuma ga dukkanin alamu wannan littattafai da yake karantar da su duka guda biyun bai yi karatun su ba bai karanta su ba bai yi bitan su ba ko da ya zo ya ce zai saka su a matsayin littattafan da zai karantar to kuma bai tsaya ya bibiyo su ba wanda wannan shi ne ya samar da wannan shirin namu kamar yadda yake yi sati-sati idan ya yi mu ma sai mu zo mu zauna mu tattauna mu baje haja a cikin wannan karatu kuma duk abin da muke yi muna ƙoƙarin yinsa ah, yin sa a ilimance kuma mukan ƙoƙarin yin adalci ta hanyar da sai mun kawo odiyon sa ko bidiyon sa an saka an ji abinda ya faɗa sannan daga baya mu biyo mu zo mu mai da martani a ah, kamar kullum yau muna talata talata bakwai kenan ga watan Rabi'ul Awwal hijira dubu ɗaya da ɗari huɗu da arba'in da shida wanda ya daidai da goma ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da huɗu miladiyya wannan zaman shi ne zama na goma sha biyar a ah, kafin mu shiga cikin karatu gadan-gadan wajibi ne mu miƙa saƙon jaje mu miƙa saƙon jaje ga 'yan uwanmu mazauna garin Maiduguri jahar Borno kenan bisa ibtila'i da ya same su na ambaliyar ruwa kamar yadda muke gani a kafafen sadarwa social media irin ta'adi da ɓarnar da wannan ambaliya ta haifar a wannan gari wanda kusan zuwa lokacin da na sauka ɗinnan muna ta ganin posting iri-iri wanda suke nuna irin yadda ruwan nan ya shanye wasu gurare irin yadda ruwan nan yai ta'adi da haka muna miƙa saƙon jajenmu daga wannan majalisi namu mai albarka zuwa ga 'yan uwa musulmi mazauna wannan gari kuma muna addu'ar Allah subhanahu wa ta'ala ya tsayar da wannan ruwa Allah kuma ya kawo ɗauki abubuwan duk da aka rasa Allah ya musanya wuraren duk da suka rushe Allah ka gina abubuwan duk da aka yi asara Allah tabaraka wa ta'ala ya mayar da alhairi muna jaje muna ta'aziyya da masoya wanda suke eh wannan gari na Maiduguri bisa wannan ibtila'i ba kuma iya Maiduguri ba an samu ambaliyoyi na ruwa kwarai kaman a garin Zaria ah, sosai kaman a garin Jigawa ah, da shauran gurare da aka dan samu ibtila'i na ambaliyar ruwa a wannan ƙasa ta mai albarka muna ah, miƙa wannan sako na jaje muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare faruwan hakan gaba Allah kuma ya mayar da alkhairi inda kuma aka yi asarar rayuka Allah tabaraka wa ta'ala ya karɓi shahadan su albarkan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kamar kullum karatun muna fara da al'uqudud durriya ne fi manaqibi shaykhil islam ibn taymiya wato wannan littafi na ibnu abdulhadi kamar yadda shi ma da shi yake farawa so mukan bibiyi wannan karatun mu ji inda aka sami matsala ko wani tangarɗa ko wani ƙalubale sai mu zo mu haska wa ɗalibai cewa karatun da aka koya muku na jiya to kun koye shi da kuskure iri kaza da kuskure iri kaza don haka ku gyara wannan shine aikin da muke yi a cikin wannan littafin abu kaza da aka ce kuskure ne abu kaza da aka ce kuskure ne so yau ban saurana na saurari karatun let ne saboda ka riga ka sani wata ya kama na maulidi dama na so in gaya wa yan uwa wallahi ba dan larura ba babu abin da zai kawo mu yi wannan karatun a cikin wannan watan lokacin da muka shagala da da da da, da ambatan annabi sallallahu alaihi wasallam rayukan suke murna suke karsashi suke farin ciki muke kai kawo to abinda muke gudu kada mu aje karatun mu tafi hutun maulidi kuma karatu ya mana nisa ta yadda za a tara abubuwa da yawa wannan laruran ta saka babu yadda muka iya to amma duk da haka a za mu iya samun kilashin la'alla ba ba mu sani ba wani maulidi ya iya mana kilashin da wannan ranar to an samu dai irin wannan za mu na dinga sanarwa in Allah yadda za mu bi karatun nan in an yi za mu mai da martani a watan nan na wuldi ko da da rana ne in ta kama idan abubuwan suka rincaɓe ba yadda za mu yi ba ma fatan su rincaɓe din muna so wannan rana ta dinga zuwa mana free din to amma dai ko da an sami wato rincaɓewar al'amura to in Allah yadda za mu dinga ramawa ba za mu dinga bari karatun nan ya yayi kwante ba saboda muhimmancinsa gare mu mu kanmu da kuma al'ummar musulmi baki ɗaya bil akhassi yan uwa wanda suke danganta kansu da sufanci wanda suke zuwa da ma ɗaliban ilimi gaba ɗaya wanda suke zuwa wancan karatun su saurara su zo wannan karatun su saurara akwai positives akwai ijabiyat a wannan karatun na jiya da yawa akwai ijabiyat da yawa sosai da sosai so wannan ijabiyat din sun mana za su mana tasiri mu kanmu za a ga wato sauyin usulubi a cikin karatun wanda idan an zo hakan za mu ɗan nunnuna waɗannan ijabiyat ɗin sannan sai mu yi bayani a kai so a farko yau karatu al'udurriya ina gaya maka na an daɗe an yi mintoci da yawa ana yi kawai saurara nake duk da akwai akwai wasu gurare da na so in in taɓa to amma already tunda na riga da na haska wa mutane a karatun da ya wuce na wancan satin cewar gurin da aka iya ana fassarawa gurin da ba iya ba ba a fassarawa tunda na riga da na haska wa mutane mutane in sun bi karatun za su gani gurin waɗannan littattafai gunda aka fahimta za a fassara gunda ba a fahimta ba kuma in aka ja larabcin sai a kuma larabce shi larab hausa haka sai a, a, wata kalma a faɗe ta da tu larabci wata kalma a faɗe ta da hausa haka a wuce ibn miya yana da littafi mai suna sai a faɗi larabcin fi eh, kaza wanda yi shi akan a kuma faɗa larabcin ba za a fassara a bayanin menene abin da za a tsammata a cikin littafin ba to na tunanin in kuma ɗauko mana waɗannan eh, misalan to dai sai na ga wato mu matsa da takurawar irin hakan ni ban jin nutsuwa sosai da sosai ya zama kowane abu in muka gani na kuskuren sai mun sai mun taɓa sai in ji ni ba yawa sai in ji ba ni samun nutsuwa yau na ga abubuwa da yawa na rintsa ido kawai sai in ji ba nutsuwa a ƙyale kada a matsa wannan dai muna ɗan ɗauko mu yi highlighting mu nuna misalai saboda shi kan kansa ya gamsu a zuciyarsa cewar bai kai kujerar da ya zauna ya kafa kansa bai kai wannan kujerar ba shi ma ya gamsu a kan kansa ya san me yake yi in ya ji tsoron Allah ya gyara to in kuma bai ji ba wannan kuma ruwansa wannan lamari ne da Allah mu dai mun isar sannan na biyu su ɗalibai na ilimi wanda suke ganin cewar shi yana da qualification ko yana da ahaliya ta ya zauna ya yi wannan ah, karatun su gane cewa bai da ahaliya abin da ya fi dace masa ya mai da hankali eh. wajen koyar wasu fannoni na ilimi wanda zai gyara ah. sabgar da'awarsa da su wannan ya fi masa amfani to mun daɗe yau ban sami ina kakkau da kai kan ban sami wani abu da zan yanka ba wanda ni nake ganin muhimmi ne tunda mu abin da muke ba wai muna so mu cisga shi ko mu wani abu ba wannan ne hadafinmu da zamu ce komai sai mun ɗauka ba wani abun muna kallo mun san kuskure ne sai mu kyale saboda ba lallai ya haifar da matsala ba wani kuskuren in mun ɗauke shi akwai wani ilimi da muke so mu bayar kamar a yau a karatukan yau akwai sunaye wanda na san ba daidai ya karanta ba wasu na kyale wasu kuma na ɗauko na misali akwai sunan irin gari wanda shi ma wani ba wani bai karanta daidai ba abin da yasa na ɗauko zan misali da shi saboda mu ilmantar da mutane wannan wannan akwai wani ilimi da muke so mu bada ƙarƙashin wannan ba wai gyaran ne hadafin mu kai tsaye ba saboda haka akwai irin wannan gyara yararraki amma gyara na farko da zamu tashi a kansa shine gaskiya a gaskiya tare da dukkan girmamawa a lawan turayim ya yi wa ibnu taimiya ƙarya a tashin farko to eh ya yi wa ibnu taimiya ƙarya yawan ibnu taimiya ƙarya na'am ya ce <laughs> ibnu taimiya ya ce ibnu taimiya ya yi wani littafi kuma gaskiya ibnu taimiya bai littafin nan ba na koma majmu'ul fatawa na je na duba kuma na ga ibn taymiya bai yi wannan littafin ba shine yawwa saboda haka abinda ya ce wai ibn taymiya ya yi rubutu na wata ƙa'ida a kan wato wato istifta istifta sai shi ma, ma ya ce ibnu jami'a ya yi rubutu akan liman idan ya yi bata a karatu a tada shi ya yi rubutu akan haka to gaskiyar magana in dai yeah. wannan risalar da ya karanta ce yake cewa ibnu jami'a ya yi rubutu to gaskiyar magana ya yi wa ibnu jami'a ƙarya ibnu jami'a bai da rubutu makaman bai yi rubutu makamancin haka ba in dai wannan risalat da ya karanta ba haka take nufi ba ibnu taymiya ba haka yayi rubutu a kai so yana da kyau wannan na ɗauko wannan saboda muhimmancin sa yana da kyau kai da zaka yi karatu na wato duk da muna da bambancin aƙida da kai kana wata aƙida kullun burin ka ma ka ga mun shiga wutan shine burin ka ka ga an ce ka eh shine burinsa bayan da ko magana ce aka kawo ta wadda wadda za a iya yi mata fassara mai kyau ko tana da ɗaukan fassara to zai dage mata muguwar fassara saboda ƙiyayyar da yake yi to duk da wannan ƙiyayyar da kake mana to amma dai mun haɗa wani layi na da'awa kana da'awa muna da'awa to wannan abin zai ma amfani karatu za ka yi in ka rufe karatun na ran litinin ba za ka sake dawowa ba sai ranan litinin din. kwana bakwai kake da shi kwana bakwai nan kuma karatun da kake gaba ɗaya minti ishirin minti awa ɗaya ne baya haurawa yana da wahala ya haura awa ɗaya littattafai guda biyu ka awa ɗaya galibi kakan yi minti talatin a duriya shi kuma jawahir ma'ani shi ma kai masa minti talatin ko kuma ƙasa da haka kaɗan ko kuma wani lokacin a sami uqudud duriya bai kai talatin din ba jawahir kuma ya haura haka to wannan karatukan da kake duka yayi yawa kaga kayi shafi ɗaya idan kaga ka haura shafi ɗaya to sai irin wannan na risala risala risala din da kawai kake karanta lahu ka'idatun fi kaza ka'idatun fi kaza ka'idatun fi kaza kaɗan kaɗan ne to ina baka shawari ka dinga komawa kana ta haƙiƙi ka daina faɗar magana kana zaton cewar a gaban ɗalibanka kake wanda suka sallama cewa kai malamin su ne ba za ka gaya musu ƙarya ba a'a kamar yadda ka taɓa faɗa a bidiyon nan da kai ta faɗa ka kori yaran nan da suke gabanka da wanda suke saurare har da wanda kace ya koma ya je ya kunna a wayarsa ya koma ɗakinsa ya je ya kunna a waya karatun nan fa duniya kuke ya aka samu matsala ya aka samu matsala kuna ja mana abu to kamar yadda ka faɗi wannan to ya kamata ya kamata ka dinga tsayawa kana bin karatun nan sau da kafa abinda duk kake da matsala da shi kake da ka daina wani kokonto ka ce ko kaza ko kaza ka tsaya ka tabbatar da me ni ma ka hutar da ni da haka to a saka eh, bidiyo na ɗaya ɗin nan a ji yadda ya ce Ibn Taymiyyah yana da na'ida cikin wai Tuna wa liman in ya ɓata a karatu a tuna masa kuma gaskiya ba gaskiya bane gaskiya ba gaskiya bane bidiyo na ɗaya kenan wa qa'idatun fil istiftahat fi salah da kuma littafi mai suna ƙa'ida game da yi wa liman tini a sallah shine istiftahi dan liman yana karatu sai ya samu wata matsala a sallah ko dai kakare a karatu ko wani abu makamancin haka to a yi masa istiftahi to ibn taymiya ya yi rubutu game da wannan kuma littafin an sanya shi a cikin majmu'ul fatawa an buga su tare a mujalladi ko juz'i na 22 tun daga shafi na 376 zuwa shafi na 377 To an ji yadda Lawan Turayam ya faɗa bai masa ƙage ba cewa Ibn Taymiyya yana da littafi mai suna ƙa'idatun fil hat ƙa'ida cikin yi wa liman tuni saboda haka kuma an saka wannan ƙa'ida a cikin majmu'ul fatawa shafi na ɗari uku da saba'in da shida. To gaskiyar magana mun leƙa majmu'ul fatawa ɗin nan don tabbatar da abinda shi um Honorable ya faɗa wanda dama gaskiyar magana ina ji na ji ban yadda ba eh ina ji na ji ban yadda ba gaskiyar magana so sai muka koma shi wannan littafi majmu'ul fatawa mujalladi na ashirin da biyu ɗin shafi na ɗari uku da saba'in da shida sai muka ga Ibn Taymiyya yana cewa um faslun anwa'ul istiftahi salati thalathatu nau'o'in istiftah a cikin sallah kala uku ne wa hiya anwa'ul azkari mutlaqan al Qur'an yace shine nau'o'i ne na zikirai shi istiftahi din nan nau'o'i ne na zikirai kai tsaye bayan alƙur'ani na ɗaya kaga yace kala uku ne ko to na ɗaya sai yace alaha ma kana sana'an alallahi wanda ya fi kowanne ɗaukaka na ɗaya kenan wato istiftahin da ya zamo kirari aka yi wa Allah aka bi Allah wa ma kana khabaran min al-abdi an ibadatillahi na biyu shine ba da labarin bawa ga bautar Allah wato bawa ya ba da labari da bautar Allah irin ka ce inni wajjatu wajhiya lillazi fadara samawati wal hanifa wannan kenan kana ba da labarin ka mai da lamarin ka zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ka fuskantar da kai zuwa gare shi to wannan shine na biyu na farko yi wa Allah kirari irin subhanakallahumma bihamdika kaza kaza kaza kaza irin wannan sai na uku wa salisu ibnu taymiya yace na uku ma kana du'a lil abdi istiftah din da ya zamo yi wato addu'a ga bawa kamar Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghribi Allahumma ghsilni min khataaya bil ma'i Allahumma naqqini min khataaya Allahumma naqqini ko alama naqini min yaya kama yunqqa sobul aba yadu mina danasi alama gsilni min khada bil ma'i wa salji wal barat ko kamar yadda addu'a take wal istiftah to ibnu ta akan waɗannan sune al-istiftahat din akan su yayi rubutu ba maganar wa liman a sallah ba a'a in kai kabbara ka ce Allahu akbar kafin ka fara fatiha hadisi yana nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin shiru idan yayi shiru sannan daga can sai ya fara karanta fatiha saboda haka aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina tsammanin ko Abu Hurairah cewa ya Rasulullah alaihi wasallam idan ka tada sallah kafin ka fara fatiha muna ganin kana yin shiru ne kake cewa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sahabbai ul istiftah wannan addu'a ita ake cewa addu'a listifta to shi ibnu taymiya ya san addu'o'in nan kala uku ne akwai wanda suka istifta din wanda ake yi kala uku ne akwai wanda ya kunshi wa Allah kirari kamar wanda za a yi mm. tasbihi subhanakallahumma bihamdika kaza kaza kaza irin wannan to sai ibnu taymiya ya ce duk a istiftahin da ake wannan yafi kowanne sai ce na biyu kuma istiftahin da bawa zai yi yana ba da labarin ibadarsa ga Allah kamar inni wajjatu wajhiya lillazi faɗarar samawati yace wannan shine mataki na biyu shi ma akwai riwayar hadisi da ta zo cewa manzo Allah sallallahu idan zai yi yana yin istiftahin inni wajjatu wajhiya lillazi fadarar samawati wal ardi hanifa ma ana inna salati wa nuski wa maya wa mati lillahi rabbil alamin la sharika haka har zuwa ƙarshe to sai ce wannan shine na biyu ibn taymiya in ban manta ba yace ni shi nake yi shi ya zaɓa yake yi ba wancan na subhanaka allahumma bihamdika ba ba shi nake ba na biyun ibn taymiya yace shi nake yi sai na uku wanda yake na addu'a kamar allahumma ba'id baini wa baina khadaya kama ba'atta bainal mashriq wal maghrib allahumma naqqini min khadaya kama yunqas thawbul abyad min ad-danas allahumma ghsilni min khadaya bil ma'i wath thalji wal barad wannan shine da Ibn taymiya ya rubuta littafi a kai cewa ka'idatun fil istiftahat istiftahat dinnan ya zaɓi waɗannan guda ukun ya ce sun fi kowanne to su ne ya yi rubutu a kansa in an koma majmu'ul fatawa kamar yadda lawan ya faɗa mujalladi na ishirin da biyu shafi na ɗari uku da saba'in da shida tun daga nan har shafi na ɗari uku da casa'in da bakwai magana da ibnu taymiya yake yi kenan wannan na dunkule mana ita ne saboda haka kwata-kwata ibnu taymiya a wannan gurin bai faɗi abin da shi lawan turawa ya faɗa na cewa wai tuna wa liman a sallah in ya ɓata karatu ba kwata-kwata an gani ya saka an gani an gani sosai kuwa sai di an gani an ji sosai ya network saboda haka eh an gani yayi tarai saboda haka abin da muke jan hankalinsa tun da muka faro karatun nan muna faɗa ya dinga ta haƙiƙi ya dinga ta haƙiƙi ko malamanmu a soro in ka zo karatu in aka ise wata gaba wadda suka rasa ma'anarta ko suka manta fassarar ta suke yi a zalayi wannan zan yi nazari gaskiya ne gaskiya ne yawwa yawwa a zalayi ina da nazari wannan to haka ake yi saboda amana ta ilimi amma ka zo ka dinga ɗauko kana karabka kana kuma karatun da ka san ana bin ka so wannan shine abin da zamu zamu faɗa a nan kuma yan uwa su koma wa jumu'ul fatawa din mu mun koma mun bi gurin mun biya gashi mun sai da muka biyo daga gurin har ƙarshe mu ga akwai inda ibn taymiya ya magana ai waliman gyara kaga babu duk da dai duk da dai dama shi ilimi an ce faɗi ne da shi ko amma dai dama ni gani nake yi maganar yi wa liman gyara ko tuni a karatu ba wani matsala bacci da za a yi ta kai kawo duk da faɗin karatu ne yi. yiwa ka ce za ka jam'in maganganun malamai ko waye ya kai amma dai na gani menene wani abun da yake wani tuni ma sai an masa wani karatu wani wani tuni sai an masa to ta hajjidi ce ake dogon karatun da halliman zai bata to ta tahajjudi nan duk su ibnu taymiyyah nan duk ba san ta ba irin wannan ta hajjin ta ta ta wannan ba san ta ba irin ta saudiya wato ni eh. abin da na yi mamaki shine da aka ce istifta hatifi salat ko salati eh istifta hatifi salati idan irin na liman ne ai ya kamata kamar a ƙara alal imami ko yawwa <laughs> yawwa sai ka ga arabiya ni abin da nace ka ga arabiya ban fiqhin ma kusan haka ake yi ko ana haka yake sai an ce alal imami za a ce amma aka ce istiftahat fi salati kuma a ce liman liman wai za a tuna wa sallah gaskiyar magana wannan rabu wannan mun maka ne dan ka dada ah, shiri karatun nan ka dinga yi masa shiri gaskiya ba ka yi masa shiri gaskiyar magana ba ka shirya haka kawai kake fitowa haka kawai baka ba tare da kayi istidari ba dan karatun ina bin sa awa ɗaya sir an dinga kwangaba kwamba kwan baya kenan saboda ba shiri in kai istidari duk ba za ka dinga irin waɗannan abubuwan ba ya kamata ka fara shirya za a karanta a ce shi kafin mm. a zo ko yawwa yawwa a samu ta hakiki dan yakka mm. sai ka dan abu a sa na gaba yawwa a sa na gaba sai dai na biyu a bismillah wa ƙa'ida fi harimi shabbaba ko shubbaba ka'ida da yake magana akan haramta gurmi shubbaba ne gurmi abinda da ake kiɗa nau'in minal mazamir nau'i ne na goge ana ce da shi gurmi to da haka ibn miya ya yi rubutu game da wannan game da haramcinsa to sannan to nan ma ka ji ya samu kon taraddudi hmm. tsakanin shabbaba ne ko shubbaba saboda ba wasani to da ya ce shabbaba kuma daga baya sai da ya ce shubbaba kuma har ya ƙare biya gurin da shari'in shubbaba din yake cewa to gaskiya shabbaba ne shakka aka yi kenan yawwa shakka aka yi saboda ka sa wancan satin na ce ma kamar kamar kokonto ya aure shi mm, ba ya ta iki ba gaskiya ne yawwa to shabbaba ne shi ma da ka tsaya ka yi ta hakiki za ga shabbaba ne shi abun irin bushe din nan ne na na makaɗa wanda ake ɗan busawa na ji ya ce gurmi yawwa to shi wannan shubaba din ɗan eh, shabbaba din na'am wato an ciri kalman ne daga shabbaba a tashbib ai mun san mun san mun san tashbib yana daga cikin agarat na agaradu shi'ir fil jahiliya shine bangaren gazal waƙoƙin gazal ai shine tashbib ɗin. yi wa mace waƙa amma a dinga siffanta waƙar da take kunshe da siffanta mahasin na mace. Mm. Eh tana kunshe da siffanta mahasin na mace. Kamar akwai shashi na batsa haka a ciki, ita ce za ga ana ciro mm-hmm. waƙar da take garadin tashbib haka. Za ka mm-hmm. samu waƙoƙin akwai batsa a ciki. To, shi daga waƙen sai wannan abun ya zamana ya samu suna daga sunan waƙen saboda an ce suka ce in kana so ka ga balagar mawaƙi a wannan lokacin ka ga fasaharsa to a ce zai waƙe mace ga mace ya ganta kuma zai waƙe ta to anan za ka ga yana nuna ƙayi da ƙwarewa to kuma daɗin daɗawa a ce ga wannan abun kiɗan abun waƙar ya haɗa. Hmm. To sai zama waƙar ta ƙara. Yawwa sai ka ga waƙar ta ƙara wato kyau ta ƙara ƙayi. To shi ne ake an yi rubutu an yi rubututtuka akan shi ita wannan abar ma ka ita harkar ɗaya daga cikin mazamir ɗin. ita wannan shabbaba ɗin an yi rubututtuka ma a kanta kancin kanta ma an yi rubututtuka a kanta so duk abin da yake ba da irin wannan ka hawo karatu ba taƙi kana ganin ai littattafai kawai zan karanta sau da <laughs> kawai ba wani sai na tsaya warai kuwa to ba kawai ba ne ba duniya za ka karantar kuma ka san muna bin ka so ya kamata ka dinga tsayawa kana eh, ta haƙiƙin abubuwa yadda ya kamata to sai a sa na na uku gaskiya dai yin abu ba ta hakiki wani lokacin da akwai matsala ba daɗi bara mu na uku bismillah wa anna kulla khairin fil alami fa asluhu mutaba'atur rasuli ko rusuli kuma dukkanin wani alheri a duniya tushensa shine biyayya ga manzanni wa kullu sharrin min mukhalafatihim kuma duk wani sharri da kaga ya faru a duniya saba wa manzanni ya jawo shi to nan ma kaga aka ce anna kulla sharrin fi mutaba'atir rusuli kaga sai zama wa kulla khairin fa min mukhalafatihim sai ya ce wa kullu ya istinabi kuma cewa anna kulla khairin mhm. fi mutaba'atir rusuli bara mu kare ji yawwa wa anna kulla khairin fil alami fa asluhu mutaba'atur rasuli ko rusuli kuma dukkanin wani alheri a duniya tushensa shine biyayya ga manzanni wa kullu sharrin famin mukhalafatihim kuma duk wani sharri da kaga ya faru a duniya saba wa manzanni ya jawo shi to kaga kusan abu ɗaya ne adafi ne wawo adafi ne sau da haka tunda kaman muƙabala ne jumloli ne guda biyu aka ce Mukabala ne tsakanin jumloli da, aka ce da alhairi biyayyan manzanni duk sharri sabawa manzanni saɓawa manzanni so kaga balle ka ce wannan wauɗin na istinafi ne ba haɗafi ba ne ba ya zama wata maganar aka mm. ɗauka wadda ba waccan ta bayan ba shi yasa kai ka da shi istinafi to wannan shi ma to sai kuma na hudu shi kuma wato kuskuren wani suna ne na wani malami farko ya karanta da kuskure sai ya gane kuskure ne sai ya gyara to kuma da ya je zai yi ƙarin haske a wata nuskar ya ce akwai a cikin wata nuskar sai ya ɗauko wannan kuskuren nasa na farko sai ya ce a wata nuskar kuma wannan yadda ya karanta ɗin dole dai sai ya ba kansa kariya kuma sai ya zamo a wata nuskar ɗin ba hakan aka ce ba gaskiyar magana. A'a. Mm. to bara mu sa mu ji yawwa misala ila sheikh nasar al-manbiji a wata nuskar an ce alman bihi sai dai manbihi din tarifi ne manbiji din shine daidai kaga al misala ila sheikh nasar al-manbiji a wata nuskar an ce alman bihi sai dai man bihi din tarifi ne man biji din shine daidai to kafin ya ce almanbiji a farko ya fara cewa alman bihi. sai ce a biji. sai ce a wata nuskar an ce alman bihi din ne to kuma ba haka bane a wata nuskar almanihi ah. almanihi ba bihi ba almanihi yawwa waccan dai bihi da ya faɗa farko kuskure ce da ya batta a matsayin kuskuren to shikenan a wuce kuma tunda ya gyara ya ce alman biji to kuma sai ya tashi ya da ya ce wata nuskar an ce alman bihi ba haka bane almanihi ne a wata nuskar yawwa kuma yanzu yana kallo ya sake du ya kalli tabaransa ya sa ya buɗe gurin zai ce eh lallai ba shakka almanihi ne ba alman bihi bane almanihi kuma a wata nuskar wato A eh, ba wata ita nuskar da yake karantawa akwai hashiya to da aka tashi sunan aka biji din sai aka sa lamba raƙam. da aka sa raƙam to sai ya sauka da ya sauka sai ya ga almanihi so bai tsaya ya nutsu ba sai ya ce bihi ɗin ne to kuma ba almanbihi ba ne almanihi ne matsalar da yake faɗawa matsalar da yake fadawa ita ce ita wannan hashiyar a gurin yake duba ta kuma ya ce sai ya karanta na'am baye mata idadi, ya duba ta ita ma a yana cikin karatun ya ga an sa lamba to sai ya tafi ƙasa to sai ya fara faɗa wani lokacin sai ya ɗauko gaɓar da akwai wasu abubuwan da bai fahimce su ba in ya tafi kuma duk sai da barbar sai ya rasa ya zai yi to sai ya ɗan yi ɗan dabarunsa sai ya tsallake yau muna da misali akan wannan ya tafi ya ƙasan karanta abubuwa da ya je kuma sai aka ci karo da wata kalma ya rasa ya zai fassara ta. Zai dinga katantanwa a gurin. ya dinga katantanwa ya rasa yadda zai to ya kamata ka dinga dubawa kafin ka hau ka dinga duba karatun nan bai kamata ka dinga raina ɗalibanka kana zuwa kana raina cewan wani abu ne da kaman za ka yi shi mai sauƙi kawai da ka hau za ka yi yadda ka ga dama ba haka ba ba ba haka ba ne abin mutanen Ghana ce ba easy bane ba <laughs> na son tutu eh, Ghana ba easy bane <laughs> eh yau wato abun ba easy bane ba saboda haka ya kamata a dinga tsayawa ana ana ana ana dubawa sosai da sosai ah, almanihi ne yau wato wannan bidiyon da zaka sa na gaba shine aka aka tafi hashiya ga dangadan gaba gadi so ana zuwa hashiyar kuma sai aka je aka tarar da wata kalma an rasa yadda za a fassara ta saboda aka dinga katantawa ƙarshe dai aka gudu aka ƙarshe dai aka gudu aka bata to a saka mana aji bismillah kafiri huwa muhammad ibni dashmu wakila gairu zalika al-kurdi al-hambali wasu malaman sun ce shi jakiri din shine muhammad ibnu dashmu a wani kaulin an ce wani ba shi ba al-kurdi bakurde alhambali dan mazhabar imam ahmad dan hambali wa jakir laqab shi jakir din laqabi ne min mashayikh iraqi yana daga cikin malamai shehunnai na kasar iraki sahibu ahwal to sannan eh, wannan littafi an ambace shi a cikin ya shi kai malamin sheikh jakir ya rasu hijira tana da shekara 590 to sannan a cikin littafin siyar alamin nubala juz'i na 21 shafi na 261 da tabakatul auliya shafi na 425 su kuma sun ce ya rasu ne a shekara ta 679 to idan za ka ji an ce sahibu a hawalin sai aka yi shiru aka ɗauke wuta to wata kalma ce a gaba ya rasa yadda zai da ita so da haka a sake maimaita a sake yawa a sake eh ai a hashiya ne dama zan turo maka mai hashiyan nan dan ka mu dinga bi tare zan turo maka shi ta ta WhatsApp to shikenan so sahibu walin yawa a maimaita za a je shiru a daidai gurin yayi yi Muhammad ibni Dashmu wakila gairu zalika al-kurdi al-hambali wasu malaman sun ce shi jakiri din shine muhammad ibnu dashum a wani kaulin an ce wani ba shi ba al-kurdi ba kurde al-hambali dan mazhabar imam ahmad dan hambali wa jakir laqab shi jakir din laqabi ne min mashayikh iraqi yana daga cikin malamai shehunnai na kasar iraki sahibu ahwal to sannan eh, wannan littafi an ambace shi a cikin ya shi kai malamin Sheikh Jakir ya rasu hijira tana da shekara 590 to sannan a cikin littafin siyarwa alamin nubala juz'i na 21 shafi na 261 da tabaqatul auliya shafi na 425 su kuma sun ce ya rasu ne a shekara ta ɗari shida da saba'in da tara. An ji ko? Da aka zo sahiwa a hawalin sai aka yi shiru kawai aka bazanta aka yi. Aka yi shiru ko ba a ƙara sama maganan ba ba a fassara ta ba mu. To wanda suke kallon bidiyon wanda suke kallon bidiyon za su ga me ya faru. Za su ah. ga malamin ya yi ɗin to wata kalma ce a gaba ita ta dakirta shi ya san sahibu a din, amma kalmar gaban ita ce yake tunanin to me zai karanta abinda aka ce a gurin aka ce wa jakir laƙabun shi jakir laƙabi ne ba suna ba ne min mashayikil iraq yana daga cikin malamai na iraq garin iraq sai aka ce sahibu ahwalin yana da halaye za a ce sufi aka ce masa sahibu ahwal ma'ana mai irin halaye ne na kirki na nagarta na abubuwa sai aka ce wa ta'alluhin a gaba wannan kalmar ce a gaba ya rasa yadda zai da ita sahibu ahwalin wa ta'alluhin <laughs> wallahi tallahi sai ya rasa to wannan kalmar wannan kalmar wata alaha za a ce ko wata laha ko wata lau wannan wai larabci ne ko ko ko ko wani irin yare ne wannan ya rasa yadda zai yi duk yadda zai yi ta cajin kwakwalwarsa ta tuno mai ya zai da ya tashi sai ce kai wai dole ne kawai sai ya tsallake ya bari to wannan bai kamata <laughs> bai kamata ga mai karatu na irin wannan ya dinga irin wannan abubuwan ba duk abin da za ka yi maganansa Na'am, akramakallah. Eh, eh, mun lura yana ɗaukan shawarinmu da kyau, yana ɗauka wallahi. Duk abin da za ka yi, shi yasa muke ƙara nanatawa. Duk abin da za ka yi. Kafin ka hau abin da ka tabbatar za ka faɗe shi a kan midiya, ka tabbatar ka karanta shi, ka fahimce shi daga farkonsa har ƙarshensa. Wannan shi ne Abin da baka fahimta ba, abinda baka fahimta ba ka ɗauko karatunsa ka ce sai ka biya ba hausa suna cewa ba a yin karatu ranar tukuri a ce wai lokacin da aka zo karatun lokacin za a yi karatun lokacin za ka fahimta kuma lokacin za ka fahimtar da mutane wannan wannan ba zai yiwu ba wannan in mun so sai mu kyale ka za mu dinga gaya maka wannan ba mu ta gyara mu ta gyara ma amma muna gaya maka ka canza usulubi wannan karatukan ka dinga ba su lokuta yawwa na lura lokaci ne baka bashi ka dinga dan ware masa lokaci kana dan jita yawwa kana abin da ya kama kai tambaya ma kai tambaya wannan muna gaya maka ne gashi nan mun so sai mu kyale ka kai ta faduwa mu so muke a tsagaita rakin. yawwa ka huta mu mu huta to sai di eh, bidiyo na shida wato ban sani ba ko ka san wani gari wai kabaras <laughs> wai wani gari kabaras ko ka san shi network din sai ya dauke to wai wani gari ne wai kabaras wai ibn taymiya har wasiƙa ya tura kabaras din wannan gari kabaras kabaras anya wa risalatun katabaha ila maliki qabaras shi dai haka ya karanta wa risalatun ila maliki qabaras <laughs> so gaskiya ya kamata kafin ka hau da sai ka duba mu'jamul buldan ina ga na yaqutul hamawi ina ga ai ba za ka rasa qabaras ɗin a ciki ba ka ga cewa qabaras ce ko ba qabaras ba ne kuma ya ake karantawa da sai ka ga an gujewa faɗa wannan wannan matsalan um mm, da sai a wa faɗa wannan matsalan um mm, ƙabaras amma dai muna jiran dawowan Sayyidi um eh, Sayyidi Malam Ibrahim idan ya dawo um za a saka bidiyon a ji sai mu ji shin akwai wani gari mai suna Ƙabaras da wai har Ibn Taymiyyah ya tura wasiƙa ma garin ko kuwa a'a dai shi Traoré shi ne ya ya ƙirƙiro wannan garin Saidi na ce ko ka taɓa jin wani gari wai ƙabaras Isayidi ina ga yanzu to in sai ya bai dawo sai di kana ji na na'am akramaka Allah nace ko ka taba jin wai wani gari wai kabaras ame wai kabaras kabaras kabaras ban taba ji ba wai ibnu taymiya wai har wasiƙa ya tura garin wai kabaras To amma dai amma dai a sa mana ai eh. garuruwan duniya da yawa. Ko aiki ne amma dai kamar ya kamata ya kamata a ce da ya ga garin sai ya duba mu'jamul buldan na yaqutul hamawi ya je ya gani wannan garin kabaras ne ko ko koyaya dai ake karanta sunan garin kuma wani gari ne ma kabaras din ba mu gani sannan ibnu taymiya yana da wa arsala ilaihim ajwiba fi mujalladin ghairi risala ya tura wa malamai da yawa amsoshi a cikin littafi wanda ya kai girman mujalladi wanda ya wuce a ce da shi risala wa risala ka taba ila mulki qabras ibn taymiya yana da littafi mai suna risala ila mulki qabras fi masalihil muslimina ta tadammanu uluman wanda tana kunshe da ilimuma da yawa na na ga an sa kabaras To akramakallah babu kabaras ɗin ne? A ba wata kabaras. <laughs> Ba wani gari kabaras. Na sai me? Eh, eh, in Kuburus ne, Kuburus. Kuburus. Sunan gari ne? Kuburus ne. Sunan Cyprus kenan. Cyprus wannan da ake zuwa ta karatu. <laughs> Na'am alhamdulillah. Na'am kalla, na fahimta. Na'am. Ko burin Cyprus wannan. Wai kabaras da ce a alya a gara maka lawo kabaras kuwa Cyprus wannan dai da ake zuwa karatu. Na'am, na san Cyprus. Ka san da ɗan gari ne. Na'am. Ana cewa tun lokacin sai na Muawiya. Tun lokacin sai na Muawiya garin yake. Cyprus ne da kuma shi ya bude ta. Shi ya buɗe ta. Na'am. Ita wannan Cyprus din. Kubrus. Kubrus. Eh, Kubrus. Abaras. Kubrus, Kabaras. Eh, kaga ba. Gaskiya ne. Ba Kabaras. To kaga wannan yana nuna mutum cicciwa sal kake yi. Kuma a yanzu ba koyi da kanka. Kuma a yanzu cicciwa sal din ana yi. Kuma ya yi sauki. Amma duk abin da kaga baka gane ba. na'am ko kake da doubting kansa ko ba ka da a akai to ka tambayi masana ka yi bincike kuma wannan gaskiya ne amma Cyprus kenan ya koma ya je ya duba Cyprus kenan da daddan gari ne Ga Ibn Taymiyyah ya turawa sarkin garin wasiƙa a lokacin sa to tun an ce tun lokacin sayyidina Muawiya ne ya buɗe garin amma dai ya kamata su ma su dinga ɗan yin wasalin garuruwan nan <laughs> to ai an yi fa har littattafai aka yi fa mu'jamul buldan ne ba mu'jam ne na garuruwa da sunansu da mantik ɗinsu da tarihinsu da waye yaqutul hamawi yayi mu'jamul buldan ko da dai ko ni dan karatu na yana da alaka da bincike na yana da alaka da ma'ajim nake ganin ko abu ne mai sauki to amma dai ai yaqutul hamawi kam ai sanannen mutum ne. kuma jamul buddan nasu ai sanan littafi ne ba wani ba wani ba bane so gaskiya ba wani gari eh, ba wani ba wani gari kabaras na mm. cyprus cyprus cyprus cyprus na'am Allah ya mm. saka da cyprus amin saboda haka yanzu mun gama da shi ah, al'uqudud durriya sai kuma jawahirul ma'ani yau karatun namu ba zai yi tsaho sosai ba ina ganin na'am ah, ah, muna cikin mawdu'i da haka sun sa akwai raki da yawa wallahi na kyakkyale har da tadmuriya din nan an dada maimaita shi risalar ta tadmuriya na kin eh wallahi na kin dauko na ce a kyala wannan akwai abubuwa da nake kyakkyale na ce abin nan ba abin tunda mun yi misali misalai ne mun yi iktifa'i da su shikenan <laughs> ba sai mun matsa sosai da sosai ba to sai jawahirul ma'ani jawahirul ma'ani wato tunda ake karatun tunda ya fara bai taɓa yin karatun da ya burge ni a jawahirul ma'ani irin wannan ba alhamdulillah yawo ya tsaya ya nutsu sosai ya tara hankalinsa me yasa kuma abin da ya taimake shi yayi ah. karatun a irin surar da ya karatun shine ya karɓi gyaran da muka masa ya yadda cewar wannan risa wannan fa muƙaddimar ta sha'arani ce babu magana alharazimi ko ta kwabo a ciki wannan ya taimaka masa ya yi karatun cikin nutsuwa na ɗaya kenan na biyu duk da ƙoƙarin dai saboda ajanda ce ta cewar tun su jafar adam ba su mutu ba sun ta barazanan cewa jawahirul ma'anun nan wata shirka ce a ciki kaza a ciki to an ɗauko za a karanta sai aka ga in aka ce za a yi gaskiya da gaskiya to su jafar za su kunyata za a ga sun yi ƙarya gashi mm. ana karantawa shirkan nan babu ita a wannan ya sa ga duk wani ma'ana duk wani abu da aka faɗa ko ƙur'ani ne ya faɗa abin aka bayani ko kuma abin da aka faɗa ya ƙunshi ma'anar wata aya ko wani hadisi to tunda a jawahir ne sai an lankwaya abin an bauɗa shi an zagi abin saboda kada saboda abin da aka riga aka faɗa mutane cewar jawahirin nan fa shirka ce a ciki dan kada a kasa nuna wa mutane wanda ni na tabbatar wanda na tabbatar da ya sanya insafi kuma da ya bawa harkar haƙƙinta harkar naƙadin da ya bawa da to shi ma wallahi sai ya tasirantu da jawahirul ma'ani sai ya gyaggyara wasu miyagun ɗabi'u Allahu akbar. <clears throat> Allahu To amma da ke kasan idan ka bude gilashi na nakadi ka ce kai aibin kawai kake nema. Sai a ta nuna ma. To sai a ta nuna maka. sai ai ta nuna maka shi kenan sai kai ta kai ta bi to matsalar da ya samu kina amma wallahi da sai ya tasirantu da jawahirul ma'ani sai ya gyara wasu abubuwa sai ya gyatta wasu to kuma ya zama yana da wata matsala ta garaji in ya ɗauko fakara yana karantawa bai bari ya kai ƙarshen ta saboda yana tsoro waridatu kamar suna masa yawa ya raba hankalinsa yana ganin in bai tsaya ya tauna abin da yake so ya faɗa ba in ya kai karshen fakarar ko zai iya mantawa ko kuma a'a zai ga abin da yake so ya mm. faɗa in ya faɗa ba zai yi rawaji ba saboda mutane mm. sun fahimci faƙarar da kyau za a ga faƙarar ta yi gabas jawabinsa ya yi yamma da haka duk yadda zai yi kutun kutun kada a gane menene saƙon da ake so a yi wannan kuma bai mm. canza wannan ɗabi'ar to kuma mu isarwa ce ta mu ba ba ba ba yadda muka iya kuma yama duka za ta tattara mu gaba baki ɗaya ba wai iya duniya ce za in ba nan akwai lahira so sai a saka makda'i na ɗaya a jawahirul ma'ani shi wannan makda'i za a ji da bakinsa ya faɗi abin da muke gyara masa kullum muke ta masa faɗa a kai cewa wannan muƙaddimar ya daina cewa alharazimi ya ce ya daina cewa shehu tijjani ya ce wannan sakarci ne dolanci ne da validanci mun faɗa haka so ya dinga ya bari a zo magana shehu tijjani sai ce shehu tijjani ya ce ya bari a zo magana ala haraji sai ce ala amma ya daina ɗauko maganganun da wasu sun girmi shehu tijjani da shekara ɗari uku wasu da shekara ɗari biyu wasu da shekara ɗari wasu da shekara ɗaruruwa ma fiye da haka kuma kana ɗaukowa kana lankaya kana cewa mutum ya faɗi magana ya ce kaza sun ce kaza da shauransu. wannan ba daidai ne ba babu amana ta ilimi kwata-kwata cikin haka babu sima ta taƙiƙi irin ku a inda ake mutunta ilimi za a soke su daga da'awa ne saboda irin wannan karabkar da faɗi tashin da ake yi to amma dai a sa mana makdai na farko alhamdulillah muna roƙon Allah ya sa ya ɗore a haka masu sauraro ba su eh, manta ba har yanzu ne muna karatu cikin muqaddiman nan ta Abdul Wahab ash inda yake faɗa wasu abubuwa shimfiɗa game da littafin jawahirul ma'ani mun tsaya a inda yake cewa wa kana ta'ala huwa al-muharibu anhum liman harabahum wal ghalibu liman ghalabahum ma'ana Allah madaukakin sarki shike yaki dan tsare waliyai da ba su kariya ga wanda ya yake su kuma shike rinjaye ga wanda ya rinjaye su ma'ana shi dai ke taya su yaki to sai ce wa kana sayyidi abul hasan shazali radiyallahu anhu yace sayyid ah, ah, abul hasan shazali wanda mun yi maganarsa a baya in ban manta ba ya kasance Allah ya ƙara masa yadda ya kulu yana cewa To kaga wannan ba sai mun ce komai ba komai ya fito ai warware ba wani sharhi za mu ko sai sosai sosai to yawwa to to sai a saka na na biyu to bismillah azza wa jalla yayin da Allah mai girma da buwaya ya san ma sayuqalu fi hadhihi ta'ifa abinda za a faɗa game da wannan bangare ko wannan jama'a yana nufin sufaye ko waliyai irin na sufanci ala hasabi ma sabaka bihi ilmul qadimu bisa ga gwargwadon abin da ilimi da ɗaɗɗe ko wanzazze na Ubangiji ya gabata da sanyinsa. ma'ana tun da Allah tun fil azal ya san lallai za a yi tankiya da cece ce, game da wannan waliyai to wai bada a subhanahu wa ta'ala bi nafsi sai Allah ya faro kariyar tun daga kankin kansa faqada ala qaumin sai ya hukunta wa wasu mutane a arba anhum waɗanda suka bijirewa waliyai suka kau da kai gabaransu su bishaka'i sai Allah ya hukunta musu tsiya da taɓewa fanasabu ilaihi zaujatan irin waɗannan mutanen wai su suka jingina wa Allah mata wa waladan da ɗa wa fakaran kuma suka jingina masa talauci to anan kaga an gwama abu guda biyu ana magana akan adawa da waliyai sai aka haɗa ta da adawa da Allah wanda kamar yadda mun faɗa a karatun baya waliyai ba inda Allah ya ce ai imani da su abinda Allah maɗaukakin sarki ya wajabta wa dukkanin wanda ya so ya san waliyinsa shine ya so shi amma ba ya imani da shi ba cewa ya so shi ba yana nufin ya yi masa biyayya ba biyayya da ta saba wa shari'a sannan cewa ya so shi ba yana nufin cewa an masa cewa yana daga cikin sharaɗin imani sai ya yi imani da wannan waliyin ba ko ya zama bai samu saɓani da shi ba kamar yadda dai mun sani shugabannin waliyai a duniya su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama to kuma ko ijunansu wani ma bai san wani ba ijunansu kuma wani yana faɗa da wani shi yasa a lahira cikin abin da Allah zai musu na girmamawa shine zai cire wannan damuwa da haushin juna da suke ji a zuciya tare da dukkanin su waliyai ne kuma amma wani ma faɗa yake da wani wani za'ana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabili Allah ya ce za mu cire abin da ke cikin zukatansu na kwafa da kullun zuci dangane da junansu ikhwanan za mu mai da su zunzurutun yan uwa ciki da bai ala sururin bisa ga karagu mutaqabili na suna masu fuskantar juna to amma dukkanin wanda ya jingina wa Allah da wannan kafuri ne kaulan wahidan amma wanda ya saba wani waliyi ko ya tanka masa wannan ba za ka ce da shi kafuri ba kai ko da ma faɗa yake da shi ba za ka ce da shi kafuri ba in dai akan huzuzun nafsi ne abin da ya shafi shi waliyin da shi ma ya shafi wancan kamar yadda mun sani sahabbai ijunan su sun yi faɗa faɗe sun yi yaƙe yaƙe ma nana Aisha ta yi yaƙi da sayyidina Ali kuma nana Aisha nan matar annabi ce yar aljanna ce sayyidina Ali nan kanin annabi ne sirikinsa ne dan aljanna ne amma har yaƙi suka yi da takobi kuma a cikin tawagar na Aisha an samu Zubairu da Dalhatu wanda sun goya mata baya kuma dukkaninsu akwai hadisai da suka tabbatar da 'yan aljanna ne su amma kuma sun yi yaƙi tsakaninsu so da haka wannan yana nuna maka cewa faɗa da waliyi laifi ne amma baya fitar da mutum daga musulunci in akan son zuciya ne amma akan matsala ce ma ta ijtihadi to kowannen su da wanda yake kan daidai da wanda ya kuskure kowa ma abin bawa lada ne domin wannan shine ka'ida ta idan mutum ya yi ijtihadi kuma ya saba da haka ba za a daidaita wannan magana da wanda ya jingina wa Allah ɗa ba wanda ya jingina wa Allah ɗa wannan kafuri ne amma wanda ya saba da wali ba za ka kafarta shi ba na'am to sai kaga sharhin sharhin da yayi sharhin da yake yi wasu abubuwan gaskiya yake faɗa amma kuma nan maganar da ake daban sharhin da yake yi daban na farko inda ya faɗi, gaba ɗaya larabcin abin da ake fassara abin da ya fassara kwata-kwata ba wannan maganar ake ba daga nan ya faɗi da ya bari ya biya fakara zuwa ƙarshe sannan ya dawo to zai fahimta maganar da abul hassan shazali yake yi maganar da abul hassan shazali yake yi yace walamma alim Allah azza wa jalla ma sayuqalu fi hadhihi ta'ifati ala hasabi ma sabaqa bihi ilmul qadim Allah a marigayin saninsa a marigayin saninsa ya san za a yi inkari za a faɗi baƙaƙen maganganu ga wannan jama'a ta waliyai saboda ɗan adam yana gaba da abin da ya rashi saninsa ɗan adam yana raina wanda yake irin ne shi wannan al'ada ce ta ɗan adam ɗan adam sai ya fi yadda da aljani saboda ba jinsinsa ba ne fiye da ya ga baiwa a jikin ɗan uwansa ɗan adam duk wannan abin da suturayim suke yi duka dan an ce waɗannan mutane ne su ma waɗannan waliyan mutane ne in an nuna wanda ya zamanin ka mutum ne irin ka shi ma gashi duk wannan bashariyar ita ce kalubalen ba wani abu ba sai al'abul sha shazali ce yayin da Allah a murgayin sanin ya san abin da za a faɗa cikin waɗannan jama'a ta waliyai a subhanahu wa ta'ala bi nafsihi. sai Allah tabaraka wa ta'ala ya fara da zatinsa. Faƙada mhm. ala ƙaumin sai ya hukunta wa wasu mutane a ara da anun fa Allah ya kau da kai gabarinsu. Amma da ya zo nan, Tirayim sai ce, wai suka bijira gabarin waliyai. sai ya gina to wannan fassarar da yayi sai ya gina hukuncinsa akan wannan kaga alhukumu ala shay'i far'un an tasawwir ma'anahu yawwa in za ka yi hukunci sai ka fahimci abu daidai za ka yi masa hukunci daidai za ka yi mai hukunci gaskiya ne yawwa saboda haka da ka zo ka ce a arada anuhum nan a arada Allahu ne ai Allah ya hukunta wa hmm. wasu mutane wanda ya kau da kai ga barinsu. Me ya hukunta musu tabaraka wa ta'ala? Ya hukunta musu, ya kau da kai ga barinsu ƙa’i ya hukunta musu cewa su matsiyata ne, ‘yan wuta ne. To da ya hukunta musu cewa su ‘yan wuta ne, me ya faru? Fa nasabu ilaihi zaujatan. Sai suka ce Allah yana da mata, ta'ala Allah an zalika, wa waladan suka jingina mai ɗa, ta'ala Allah an zalika, wa faqaran mm-hmm. wasu suka jingina masa talauci ta lawa an zalika wa ja'aluhu ya yadaini wasu suka sanya cewa Allah marwaci ne ta lawa an zalika kabira to abinda aka fada shi kuma sai ya ce yayin da Allah a marigayin sanin sa ya san abin da za a fada cikin waliyai sai mm-hmm. Allah ya hukunta wa wasu mutane wai da suka kauda kai ga barin waliyai ai da mutanen ne faƙaza ala ƙaumin sai ce a aradu anil auliyai gaskiya ne to da haka sai ya gina yawwa sai ya gina cewar wai abin da ya sa waɗancan suka zagi Allah hmm. kasancewar sun kau da kai gabar wani ka fahimta kaga inda laɗifar take saboda haka faƙaza ala ƙaumin a arada anhum bishaƙa'i ubangiji ya rubuta wa wasu mutane su matsiyata ne saboda ya kau da kai ga barinsu sai suka jingina masa mata da ɗa da talauci da rowa Allah ya tsarkaka ga barin haka to Tirayim sai ya ce a'a wai su Yahudawa ma da nasa shine yace kaga wani cakuɗi su fa mutanen nan so suke su waliyan nan fa kamar Allah suke ba sai ya gini akan wannan sai ya tafi wannan hukuncin cewar ita fa waliyai a waliyai fa ba fa biyayya su aka yi a so su kuma ƙin biyayya su baya mai da mutum kafiri ko da kuwa mutum san sai ya ƙi ya ƙi san zuciya ya saba musu to wannan baya fitar da mutum daga musulunci wannan duk gaskiya ne abin da ya faɗa kuma kasancewar kai waliyi ne wannan baya hana a tattauna da kai matsala ta ilimi kuma a saba maka a ilmance wannan baya hanawa saboda haka duk ginin da ka kawo haka ne haka ne akan samu saɓani tsakanin waliyai muna gaya maka ka je kai bincike within ɗariƙar tijjaniya a matsala ta ilimi babban halifan shehu tijjani babu kamar shehu ibrahim radiyallahu anhu to a matsala ta ilimi sukan akan samu shehu tijjani ga layin da ya zaɓa shehu ibrahim ga layin da ya zaɓa ibrahim shi ma ga layinsa gaskiya ne yawwa a cikin eh, da'irar ɗariƙa Shehu Muhammadu Al-Hafiz Al-Misri Tijjani ne mutumin Misra ne amma su Shafi'awa ne ba Malikiya suke yi ba. Shehu Tijjani kuma ba Maliki ne. Gaskiya ne suna rike hannunsu a sallah. Sannan a Tijjaniyan nan akwai wanda suke Hanafiyawa ne, <coughs> akwai wanda suke Hambaliyawa ne, duka muna da su a Tijjaniya. So, ka fahimci cewar ka dinga tsayawa ka fahimci me aka ce. kada ƙiyayya da gaba ta dinga sa ka kana juya kaga nan inda yadda ka faɗa ne larabcin ba haka zai zama ba a rabu za a ce amma duk bayanin da kai haka ne yau ka karanta jawahirul ma'ani cikin nutsuwa ba dan dai wato ƙiyayya da da ta riga ta shiga ranka ta dame ka ba yau zaka karanta alami lafiya baka da wani abu na suka a ciki amma nan sai kai sauri baka karanta fakaran ba to bari ka ji sai inda za ka san gaba ɗaya maganar da ake daban shi kuma da da aka ce waɗannan ai yahudu da nasara ne waɗannan su biyun nan wanda suka jingina Allah mata da ɗa nasara ne wanda suka jingina wa Allah faƙaru inna Allah faqirun wa nanu agniya suka jingina masa wa qalati lahudu yadullahi maglu yahudawa ne to me ya da ce wai wai wai kauda kai suka yi gabarin waliye wai shi yasa Allah yasa suka yi wannan wanda suka zo duk a zamanin annabawa suka zo zazzo yahuda nan tun a zamanin annabawa suka zo ai ba wannan magana bace ka kalli larabcin <laughs> a arada anhum aka ce a arada shi Allahu ba a aradu ba ka fahimta in ka duba ka gani sai dai kiyayya ta sa ka ki ka dawo ka kuma gyara amma dai ka san billahi lazi la ilaha illa huwa kai ba daidai ka karanta ba kai ma ka sani in ka ji wannan yau an yi wa malam faɗa ai dole a yi gwanda mu dinga masa faɗan dan ya gyara ne ya daina irin waɗannan abubuwan ba daɗi ne da awa ya zama irin haka ba harkar su yi addini ba siyasa ba ne ka kyale 'yan siyasa su karɓo dubu hamsin su ma bara gurbin su su karɓo dubu hamsin dubu ɗari su ga fenti baƙi su zo su ce fentin nan fari tas haka yake wannan ka kyale su yan yare ne na yan siyasa kar ka shigo da shi layin harkar addini to bari ka ji saidi waje alu magalula da ko sai aka ce fa'iza daƙa zar'ul waliyi idan ƙirjin waliyi ya yi ƙunci, wasu siddiƙi da siddiƙi idan ya yi ƙunci. nan ma sai aka ce idan ana nufin wali wai a ɗafi bayanin ne in aka ce a ɗafi tafsirin ne wali ne siddiƙi kuskure ne idan kuma idan kuma aka ce waliyi daban siddiƙi daban to daidai ne amma in nan yana nufin cewa waliyi shine siddiƙi a ɗabu tafsirin ne to kuskure ne idan Allah me ya kawo wannan magana an ce fa idza daqa zar'ul waliyi was-siddiqi was-siddiqi ai daban-daban ne kai zaka ga yawa shazali cewa bai san waliyi daban ne siddiqi daban ba shazali ka san waye shazari ka koma ka je ka karanta tarihinsa a gurin malamanku. ku Ibn Taymiyyah duk da kafir tashin da Ibn Taymiyyah duk da kafir tashin da Ibn Taymiyyah Ibn Taymiyyah bai da hujja a gurin sufaye da ya riƙa batun kasufi babu isma a ciki kamar ta shazali ban san adadin guraren da ya kawo wannan maganar ta shazali a cikin majmu'ul fatawa ba Allahu akbar saboda haka idza daqa zar'ul wali was siddiƙi idan ƙirjin wali ko siddiqi ya kunci aya ta ce fa ulaika ma annabina was siddiqina was shuhada'i was salihina as salihina sune auliya siddiqi da kuma siddiqai ne duk siddiqi wali ne ba duk wali ne siddiqi ba to nan haka aka faɗa gawo ba wanda ya ce ɗaya ne li'ajali kalamin ƙila fihi sai wali ko siddi'i sai ƙirjinsa ya kunci saboda wata magana da aka faɗa a cikinsa. Min kufurin aka ce masa kai kabiri ne, wa ƙatin ko aka ce masa kai zindiki ne, wa sihirin aka ce masa kai mai tsafi ne, wa jununin ko aka ce kai mahaukaci ne, wa gairi zalika da wani wannan. to na hawa tiful haƙƙi fi sirri hatifin ubangiji sai ya kira shi a cikin sirrinsa me za a ce masa allazi qila fika abinda aka faɗa cikin ka huwa wasfukal asli shine asalin sufarka. laula fadli alaika ba don falalar da ne maka ba da kafirin ne kai baka san ni ba mm. zindikin ne kai yawwa in ma sihirin ne da sihirin ne kai mahaukacin ne kai falalar da nai maka ne ka zama musulmi mumini wanda kace mai hankali ka ji ba maganar da ake amma tara na kamin bani adama kai waliyi da kake jin haushi an zage ka a zuciyarka sai zuciyarka ta dinga gaya ma baka ga yan uwanka yan adam ba mhm. kai ba waka ufi janabi yaya suka afka cikin janibi na wa nasabu ilayya ma la li suka dinga danganta min abin bai kamata a raba min ba na ɗa da mata da, da, da, da, mata da, da ruwa da talauci suka danganta min abin bai dace da na ba faƙadik yawwa fa illam yansharih lima qila fihi idan duk an gaya masa wannan har yau waliyi dai bai samu yalwan ƙirji ba yana nan cikin ƙunci. na zaginsa da halitta suke yi balin kaba da bari dai ya ci gaba da kasancewa a hali na kabdu na damkewa na dadwawa tibul haƙƙi aidan yawwa wannan hatifi dai na sarki haƙu sai ya ci gaba da kiransa sai a ƙara ce masa a laka bi uswatu wai ba za ka yi koyi da ni ba <clears throat> faɗan ƙila fiye ma la ya ku bi jalali an faɗa cikina abin da bai dace da girma na ba wakila fi habibi muhammadi sallallahu alaihi wasallam aka faɗa cikin masoyina annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa bi ikwani min al anbiya wa rusuli an faɗa cikin annabawa ƴan uwan manzo Allah sallallahu alaihi annabawa da manzanni ma la yaliqu bi martabatihim abinda bai dace da darajar su ba min sihiri na an danganta musu tsafi wal jununi an ah. danganta wa manzanni abinka wa annahum la yuriduna bi du'a'ihim illa ila riyasati wa tabdila an danganta musu cewa wannan da'awar da suke yi zuwa musulunci ba musulunci ne gaban su ba abinda kawai suke so shugabanci suke so suna so su bibici kowa a cikin al'ummar su an danganta musu wannan kai ma ba za ka yi koyi da su ba yanzu me ya kawo daidaita wali da Allah me ya daidaita wali da Allah a wannan magana inda an yi hakuri an karanta ta zuwa ƙarshe kafin a yanke hukunci. Gaskiya ne. To ya ci gaba da karatu ya gano haka? Da ya gama sharhin sai kuma ya ci gaba da karatun. To kuma bai gano cewa ya yi bulka ba a baya? ya gane amma wallahi bai nuna ya yi bulkan bai nuna kuma ya nuna duk daidai aka yi nan gaban ya dinga sharhi shi yasa na gaya maka na ce karatun yau a nisa aka yi shi kawai abin da muke ƙara ba mm. shawara cewar ya dinga tsayawa yana karanta fakara gaba ɗaya fahimce ta sannan ya yi ta da zai dinga yi yana haɗuwa. ya fi daɗi yawwa ya dinga haƙura ya kai ƙarshen magana in an ɗauko ta ba daga farkon ta yana fara jin ta ya ji hujjar me yin maganar me ya dogara da shi me ya dogara da shi in ya gama sai ya dawo ya ce ai ba haka bane ba a ɗauka a dire ba ne magana to yanzu sai <coughs> magana da yadda ya faɗa gaba da waliyai ba kafirci ba ne babban laifi ne man adali waliyan faƙad azantu bil harbi haka Allah ya faɗa ba kafirci ba ne. Mhm. babban laifi ne mu ɗora na gaba Eh siyasa na nawa Na uku kenan? Na uku. Eh. To fassara sujjada anan da cewa kina ya yatun an daharati al-abdi min talabil uluwi wa rifa'ati li anna sajida karfa ni an sifati al-uluwi hala sujudihi wa li dhalika shuri'a lil-abdi an yaqula fi sujudihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi wannan tafsirin babu shi a littafi. duk inda malaman tafsiri suka fassara wa kun sajidi na ca suke wa kun musallina domin irin ayat ta zo da yawa a ƙur'ani, wa tawakkal alal azizir rahim allazi yaraka fi hina taqum wa taqallubaka fi sajidin ay fil musallina wannan shine abin da malamai suke fassarawa bari mu dauko hatta malaman dariqa wannan tafsiri ne fi riyadil qur'an na shehu ibrahim gashi da hotonsa da komai amma ai a cikin suratul hijr shi kansa shi Ibrahim da yace wa kun minas sajidina sai yace al musallina ka zamo cikin masu sallah na'am to nan ana magana akan sujada a cikin jawahirul ma'ani aka yi magana akan sujada wai ita sujada asalanta a luga me take nufi ne sa nake su sajada a larabci yana nufin alhudu'u wa tazallulu ko kankan da kai da ƙasƙanta kai da wulaƙanta kai shine sujuda sujada a luga asalin ma'anarta ta luga lugawi ma'anar lugawi ba kuma sa nake ita kanta sujadar da zaka faɗi kan fuskarka ka sa ta a ƙasa babu babu babu ishara ta nuna cewa kai kaskantacce ne a ciki akwai ishara sosai ma ka yi nuni cewa kai kaskantacce kai ba kowan kowa bane zuwa ga ka kaskantar da kanka gaban ubangijinka tabaraka wa ta'ala gaskiya ne wai wannan bayanin aka yi yace wai ba wani ba wani tafsiri da ya fassara sujada da haka ita waccan ayar da aka ce wa kun minas sajidina wai sallah ake nufi to yanzu sallah ba sujada a ciki to irin waɗannan gyararrakin ne da yake yi yake nuna irin wai kai dole sai ka gyara da aka ce kace sho Ibrahim ya fassara a tafsiri ka zama cikin masu sallah to sujada ba a cikin sallah take ba kuma sujada ba ta kunshi waɗancan abubuwan da aka faɗa ba alhudu wal istikana din abin da aka faɗa a cikin jawahirul ma'ani cewa sujada kinaya ce wato ta ƙanƙan da kai zuwa ga Allah <coughs> tabaraka wata'ala ma'ana kinaya ce ta tsarkin bawa wato tsarkaka bawa daga neman ɗaukaka da rifa shi at-tazallul da alhudu menene kishiyarsa ba al'ulu wa rifa'atu ba shine kishiyarsa kankan da kai da kaskantar da kai kishiyarsa girmama kai da ɗaukaka kai to sai ka zaɓi ƙasƙantar da kai to me kake nufi ka tsarkaka gabarin ɗabi'ar jiji da kai da ganin ɗaukakuwa abin da ba ka faɗa kenan anna sajida qad faniya an sifatil uluwi yayi fana'i ga siffar ɗaukaka hala sujudi halin sujadarsa gaba ɗaya ya fita daga cikin wato hannun ɗin ɗaukaka ya zube a ƙasa ya sa goshinsa a ƙasa ya nuna shi ba kowa bane gaskiya ne wani zalika shuri'a lil abdi an ya kula bisu su hanga rabbiyal a'la wa bihamdi dan haka aka shar'anta wa bawaye ya danganta ɗaukaka zuwa ga Allah ni ƙasƙantacce ne maɗaukaki shi ne Allah wai wannan ne wai wannan ne ba daidai ba to kaga wannan ai duka na kiran lamba yawa duka gaskiya yawa kaga kiran lamba ne kaga wannan ai kiran lamba ne irin wannan to sai eh, na na hudu kenan mm. na ƙarshe to shi kuma imamu Junaidu ya kasance rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kansa da rahama ya kulu kathiran lishabli sau da dama yana faɗa ga shabli shabli shine abubakar dalfu ibn ja'far ibn yunus ash-shabli wanda an haife shi a garin samira hijira tana da shekara 247 ya rasu hijira tana da shekara 334 to wai junaidu yana cewa da shabli rahimahullahu Allah ya ji kansa dukkan waɗannan malaman guda biyu in ka koma tarjama su zaka ga mutanen kwarai ne malaman kirki ne shi yasa da yawan waɗannan maganganun da zamu faɗa malamai suna cewa babu tabbacin dangantuwar su zuwa gare su kawai maganganu ne da sufaye suke yawan faɗa suna jingina musu kila dan ka ce dan a nemi matsayi da su kuma dan a shafa musu kashin kaji ta wani kaulin domin halayensu da aka sani da yaban da aka yi musu na alkhairi yana cin karo da a same su da irin wannan maganganun shi yasa zaka ga sufaye ko suna kawo waɗannan maganganun a littattafansu ba sa kawo su da sanadi wani lokaci kawai suna kawo su ne juzafan haka to da haka dai wasu malamai sun ce wannan maganganu ba su da tabbacin dangantuwarsu zuwa ga waɗannan bayan Allah wai Junaidu ya ce da Shabali To, kaji, idan ai nan inda yana da inda yana a harkan ilimi yake ba harkan siyasa kake ba inda harkan ilimi maganganu ne za a kawo na Junaidu da shi da Shibli ka je ka duba ka gani Shibli ya haɗu da Junaidu ko bai haɗu da shi ba ka je ka bi tarihin Junaidu jazaba da kake um, Shibli din ka je ka ga tarihinsa da aka rubuta ka ga yaya matsayin jazaba da shaɗayi da gaibuwa a gurinsa ka je ka ga diwanin waƙoƙinsa ka gani hmm. wanda ba a jawahirul ma'ani ba diwanin waƙoƙinsa wanda tabbacin waƙoƙinsa ne sau haka a abin da muke so shine nan da ka ce wannan maganganu da ake dangantawa a shibili hmm. cewar ba nasa ba ne malamai suna ganin duk ka kawo malami ƙwaya ɗaya haka ya kamata ka yi shiru ka ce kai dai kawai ba maka ba kai a matsayin ka sakitin na tirayen maganar ba maka ba kai kaɗai ka ce ba ma ba amma ka zo ka wani ƙarya kai wani kiran lamba wai malamai sun ce ka kawo malamin da ya kore wannan magana ya ce ba ta ba ce ya ce magana su ce shi sai ya kawo mhm. gaskiya ne kuma jima'a ya kawo malami ya ce kamar malam wane sun tabbatar da cewa gaskiya ne ko ɗaya ko bai kawo ba iyaka shi ya gama kiɗansa ya gama kiɗansa ya gama rawarsa kai yanzu ta tazararka da sha'arani shekara kusan ɗari ɗari ɗari shida tazararka da sha'arani ko ɗari biyar da wani abu kuma sha'aranin ya faɗa ka zo ka ce wai kai a yanzu a soke maganar rani da ya fika kusa da su shibili din da su junaidun a soke magana su kai kuma karɓi taka ta gidan jarida kaga wannan kai ma baka yi wa kanka adalci ba ka kawo malaman da suka faɗi yawwa to wannan shine sai sai na ƙarshe Na'am, gashi nan na biyar kenan. Bismillah. Mahajubi na game da mahajubai min ahalil inkari wanda suke musun abin da faye suke faɗa. Ya ce, Iza alifal qalbul i'rada anillahi, wai in zuciya ta saba da bijirewa Allah, sahibatul waqi'atu fi auliya illahi, wai kuma sai kaga tana aukawa waliyan Allah. ma'ana su idan ka lura waliyai a nan a wajen sufaye fa su ɗaya da Allah idan kai musun wali daidai yake da kayan musun Allah to kaga wannan ma yana daga cikin masalik mashiga ta shirka da suke yi wanda take kai su zuwa ga shirka ka ce in an yi wa wani kaza Allah aka yi wa wanda ba haka bane ba za a iya yin faɗa da wali kamar yadda na faɗa kuma ba a faɗa da Allah ba za a iya saba waliyi kuma ba a saba in dai ka yadda waliyai yan aljanna waliyai ne to Allah ya ce yan aljanna ma za su shiga aljanna wasu suna faɗa da wasu sai a aljanna ne Allah zai sasanta su ya musu sulhu to wannan ya kamata mu fahimta da haka ba a cewa faɗa da waliyi kamar ka ce eh, akan abin da ya halatta ko zai iya aukuwa ba wai kiyayya da addini ba a huzuzun nafsi saɓani ya shiga tsakanin wali wani da wali wani ko tsakanin wani wa wali wanda da wancan wanda ba wali ba wannan baya kafarta mutum baya fitar da wani daga musulunci domin in kwada haka ne to da umar da ya faɗa da abubakar da ya ban musulunci kenan to kaga rabu ya fahimci maganan nan ko anan rabu ya fahimci maganar da ake musu bai fahimci magana da ake ba samsam mm, idza alifa alqalbu al-i'rada ko anillahi honorable bai fahimci me ake nufi da alwaqi'atu ba bai fahimci alwaqi'atu ba alwaqi'atu ba saba wa waliyai yake nufi ba ba sabani da su ba ba cin mutuncinsu da zaginsu shine alwaqi'atu a fi irdihi wato ka ci mutunci kai ta zagin mutum kana aibata shi kana cin mutunci ba saɓanin matsalar ilimi ba zagi da da faɗa da su da gaire haƙƙin ba tare da haƙƙi ba shi ake nufi ba wai ba yawwa ba baka fahimci alwaƙi'atu ba aka ce duk zuciyar da ta saba da bijirewa Allah to in Allah zai kama wannan zuciyar sai ya haɗa ta da cin mutuncin waliyai cin mutunci shi kuwa ka sani ba wali ba wali ba musulmi musulmi sakitin kawai annabi ya hana cin mutuncinsa exactly yawwa al muslimu aqul muslimi la yazlimuhu wa la yahqiruhu ko sannan ah, a wani hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cewa bai halatta jinin mutum musulmi baya halatta ko kuma cin mutuncinsa. Ai hillu in musulmi. Yawwa. Illa bi da salasu. Bi da salatin akwai hadisin da na manta shi wanda yake cewa wa irdihi da mutuncinsa. Ya zama bai halatta cin mutuncin musulmi ba. Da haka a a a nan irdu ake nufi cin mutunci shi ake cewa alwaqi'atu shi ake nufi da alwaqi'atu ba wai ba ba ba wai ana nufin wannan ba ba wai ana nufin cewar ka ka ka, ka saba da shi ko ya yi wani abu wanda ya saba da shari'a kuma ya zama bai da hujja ta yin abin, ko kuma ta yiwu kai ne baka fahimta ba kake ganin abin saɓanin shari'a ne da ka zauna da shi ka tattauna iya iliminka ne ya baka haka da ka zauna da shi ka tattauna za ka gane cewar abin nan fa ga hujjarsa ga dalilinsa ga iliminsa gaskiya ba kai wannan ba ka afka masa da zagi da aibatawa da cin mutunci wannan shi ake nufi saboda haka wannan ah, rabul bai fahimci yau wa kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu haka annabi sai duk musulmi ga dan uwansa musulmi haramun ne a taba jininsa haramun ne a taba dukiyarsa haramun ne a ci mutuncinsa to wannan alwaqi'atu din tana nufin cin mutunci to shi ko ba ba wali ba ko musulmi kwaman ka adanta wa cin mutuncinsu in ba a isa ba ba za ka wanye lafiya ba zagi jiba kullum ka zagi wannan ka aibata wannan ka aibata wannan in ba a isa ba mutum sai mummunan mutuwa ba wai ma iya waliyi ba so da haka kaga honorable abin da ake magana daban kai ko fassarar da kake daban kuma sai ka gina hukunci akan fassarar Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana ɗauki wannan shine ƙarshe kafin a buɗe layi a hmm. madadin annadul hamid ɗinmu muna gayyatar gaba ɗaya 'yan uwa musulmi musamman na garin kano ɗaurin auren sayyidi mala ibrahim shi mai mana hostin kenan host kenan insha Allah tabaraka wata ala wannan lahadin mai zuwa wannan lahadin mai zuwa a za a yi ɗaurin aurensa wato washe garin zama kenan washe garin zama na, na, na, na haihuwa mutanen kano muna gayyata ɗaurin aure da ma baƙin da suka shigo garin kano maulidi wanda za su ɗan yi kwanaki to muna gayyatar su ɗaurin auren saidi malam ibrahim wanda za a yi shi insha Allah za a haɗu a gwammaja layin isa ahmad sannan kuma za a ɗunguma ɗorayi ƙarshen waya bayan katangar biyu ce gidan Malam Nura za a yi eh, ɗaura aure a can insha Allah da misalin ƙarfe sha ɗaya. Wanda suke nesa kuma eh, ba su samu daman zuwa wato muna neman addu'a da fatan alkhairi Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya alhairi a wannan lamari Allah ya sanya albarka a ciki albarka a annabi sallallahu alaihi wasallam walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Mala Allah ya saka alkhairi karatu ya fita fes. Allahumma amin. <clears throat> Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. An karu sosai. Ga su kabaras su kuburu su <laughs> Wallahi jin sunan nake yi ne wani da ban shi isa. <laughs> Ah, wallahi jama'a kamar yadda aka sani da rashin taƙiƙi ne. Gaskiya ne. wato akramakallah before kafin ma <coughs> mu fara daga wayan da akwai wani eh. bawan Allah ɗazu da ya kira ni bayan sallan isha'i ne ya kira ni a waya <coughs> yana da abun cewa zai dakala na cewa ko ya saurari wancan karatun na mallon ya kira waya <coughs> ya suka yi ne to na ce masa a ya bari kawai idan mun fara yanzu in ya shigo sai a bashi dama ya faɗi yadda suka yi ba ce hmm. bayani ba yana ji ya fara yin magana akan zama ne na akan zama so da haka gayyata da muke gayyata da muke yi yawa alhaji umar sunansa idan ya abu sai mu abu insha Allah idan yana idan yana jin mu sai ya hawo sai ya ya zo ya ba mu hmm. gudunmawa ba za saka sa caji to assalamu alaikum warahmatullah ina ji na'am assalamu alaikum warahmatullah an daga kuma assalamu alaikum warahmatullah kuma Allah ina a wannan mutane kuma Allah ina roƙon hada mun da to wannan dai mun yi lose din shi <clears throat> ba a dubo lamba alhaji umar dinnan yawwa assalamu alaikum Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salam warahmatullah. Yawa, Alhaji Umar kana lafiya? Ina lafiya Malam Ibrahim. Masha Allah. Ga Malam batun kiran wayan da kai muka fara magana na ci maka zan haɗa ka da Malam. To sai di Malam Abbas yana jinka. Malam yana jin ka. Na'am, salam alaikum. salam alaikum. Wa alaikum salam. Na'am Saidi, kana lafiya? Na lafiya Saidi. Masha Allah, to muna sauraron ka da mu da masu saurare duka. Ya aka karke menene ya faru a bamu labari. Na'am, Allah ta ka da Na ɗan uwana murna da wannan wata da muke ciki na maulidin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na biyu sunana Alhaji Umar ina kira daga nan Niger State cikin garin Mina. Eh, Masha Allah. Baɗin nan tun da shi wannan malam lawal ya fara karatu a can shafi ina bin shi. Ya yi karatu na farko ya yi na biyu. To karatun shi na biyu din nan ya yi zafi sosai. A nan wurin gaba ɗaya musamman ma a mu. wallahi za ka zata mutuwa a kai muna irin karyayyaki da ya yi muna mu yan ɗariku. Na. da ya yi abu ya dami mu sosai. Muna cikin ikon Allah sai muka ga sanarwa cewa aiki. a wani mana, ba Sadauki daga can Kano ya ce zai dinga mai tukwicin karatun da ya yi. Sai muka saurari karatu. muka murna muka murna muka murna bayan murnan nan sai ce to wannan karatun da malam abbas yake yi ya ba mu kwarin gwiwa saboda ko da magana za ka yi kan mutum ka san kowane ne wannan mutumin ya zama muna dole mu dinga sauraron karatun shi lawan trayon makaryaci mm. a zalimi yana zabintan zabintan da yake muna yana mana zabinta ne na ba yana sa mana hmm. shubuha a cikin harkokinmu da muke yi gaskiya ne ma Allah Allah ya ba mu kai kana warwarewa amma warwarewan fa sai masu tunani wanda ba su yin bangaranci su addini suka sa a gaba su ne za su fahimci gaskiya kuma hmm. su wanye da duniya lafiya sun wanye da bayan Allah lafiya su daina musu karya kan abin da ba shi bane abin da ka karatun yau saboda Allah da annabi a cikin malami ba za ka fahimci abu ba kana magana a duniya ba ma a a iya zauren da kawai ba. Hmm. Duniya yake. Ba sannan kuma ba ka so ka fahimta sannan kuma in sunan gaskiya kake yi in aka gyara maka karatun nan ka dawo ka faɗi ashe ni ne ban gane ba in gyara amma kana siyasa da addinin annabi hmm. akwai ta akwai ta kai idan na ce zan faɗi irin yadda wannan karatun yake damuna zan fita akan topic bayan haka sai jiya da abu sai wa'azin ya ji tsoron Allah muna sauraron karatun shi muna sauraron karatun malam Abbas saboda haka duk karatun da yi malam abbas yana warwarewa kuma warwarewa na ilimi kuma na tabbatar mai da cewa masu ilimi suna gane karatun malam abbas alhamdulillah نعم da Allah Assalamu alaikum wa alaikum salam Me kira a daina kira da Allah da ba muna jin ka sayyidi muna jin ka alaji yi ne don Allah kuma don mutane su fahimta baya neman wani yana da wani ajanda na kuma an maka gyara bayan haka nan ka zo ka ajiye kalubale kan yan malam abbas ya amsa ya amsa ya da amsa an jaddada ma an ƙara jaddada maka kuma yanzu hmm. nan ma ba ka ma kawo maganganun sannan kuma ka daina suka da ƙarya da kake yi ba saboda kana da 'yan gang naka masu addini da ra'ayi a can har da na yi maganganu hmm. dai suka nemi maganganu na zafi da yawa kuma na ce to wani lokaci ma tun da ni ba ba aushe ba ne ba na cikan ban iya expressing kaina da hausa wani lokaci sai na dan hada da turanci ko dai saboda dai duk dai ba yare na ba ne sai shi malam muhammad din sai yake nuna min da cewa to shi ya ji kuma ya yadda, amma su abin da suke so satin ga zuwa idan suka yi karatu suka gama idan za a kira waya ba sa so kowa ya kira waya daga ni sai kai malam abbas duk waɗancan abubuwan da shi ya kalubalen da ya ajiye a tattauna su nan ma sai Ya ɗauke ko. kira da Allah a dinga kira na direct a dinga kira na yi nayi duk dabarun da ake yi na sa DND da waye din nan baya yi wallahi don don disturb ko eh wallahi duk ina sawa amma duk yaƙi. na'am muna sauraron ka kake cewa ba za a yi adalci ba gaskiya na nuna musu haka kuma sai suka nuna min da cewa ba su ji daɗin maganan ba saboda in dai dan lokaci ne su za su ba da lokaci to in dai ta kai ta maganan na ce hujja na shine ɗan uwan ɗan ku suna bugowa kuma za su bugo da maganganu da hujjoji masu kyau kuma bar a bar su yi landing shi lawan turayen ba zai ma saurara ba sai ta hawa shi ne a sai ta nuna cewa shi ya san karatu karatu ka kuma ai ba karatu haka nan wani lokaci ma karatu daban fahimta daban tun da abin tunda ya zama haka sati mai zuwa idan su suka yi karatu kai malam abbas idan na same ka ka turo min nomba wanda shi Eh, mm, mm, mm, eh, hosta na can Muhammad Malam Muhammad mai yin hosting na can Isha FM. da kanshi daga zargin cewa baya adalci idan ka ba da abubuwa idan ka sai ku samu kuɗi magana da malam lawan trayon sai na ce a wannan ma ban yadda ba rana ne za a samu guda ɗaya a ajiye a warware wannan shubuha saboda mutane suna cikin shubuha sosai hmm. akwai mutane da yawa wanda ba su taɓa karanta jawalin ma'ani ba kuma ba su taɓa karanta alhukumar duriya ba kuma mu a zawuyan mu abubuwan ga da kake faɗi ba a koya mana ba taba gaya mana ba kuma wannan ba mu jin daɗin wannan karatu da kake yi to nan ne malam muhammad ya ce to shi zai sauke ni ba na so in fahimta amma in ina so in fahimta in samu sayyadi malam abbas sadauki sati mai zuwa ya tura min namba shi kuma sai in tura me ana gama program ni zan kirawo sai sayyadi malam shi ya kira sayyadi malam abbas sai ya faɗi abinda da shi zai faɗi ko kuma shubuwoyin da yake ciki sai shi lawan triam a nan ma kuma sai ce a'a ai ni ne ke da shubuhoyi ni in faɗi na ce a'a ni dai ban da kowane ni na fahimta saboda ina fahimtar karatun malam eh, Abbas Sadauki saboda haka ta haddin da suka baya kenan na ce to insha Allah bari in kira malam Ibrahim ta ƙasa sai Allah kuwa da ikonsa yau da yamma ya samu ya ɗauka kuma ga shi yanzu na samu na isar da sako ya sai bi da saka da alfai Allah ya saka da alhairi da wannan kokari namijin kokari da kai mun ji daɗin sa kwarai da gaske Allah ya saka da alhairi dan yana da kyau sun sani sun san tahaddin da muke bayarwa amma wani lokacin suna kau da kai amma kuma suna mantawa a karatu suna karɓar saƙonninmu da muke badawa suna karɓa so kuma abin da muka sha faɗa ne ba wani sharaɗin banza da za a saka na shirme abinda muke faɗa cewar lawan tirayam a Kano yake ni ma a Kano nake lawan tirayam a Kano yake nima a Kano nake mun taɓa yin muƙabala da 'yan izala su suka ba mu masallacin da za mu muƙabala da ni da malam ibrahim muka je muka wakilci ɗariƙar tijjaniya akwai wasu a izala anas as-salafi da wani murtaza Na'isi suka wakilci ɓangaren izala su ne masu masaukin baƙi su ne masu komai muka je muka yi muƙabalan nan lami lafiya muka tashi a wannan masallacin nasu so kana kano ina kano muna da medias ɗinmu kana da medias ɗinka balle wani ya zargin za a tauye mai wata magana ko kuma za a hana shi ta cewa saboda haka eh. ka fito mu yi muƙabalan fili da fili mu mu ɗauka mu haska wa duniya kai ma ka ɗauka ka haska wa duniya yadda kowa bai da ƙorafi a samar da alƙali minti nawa nawa za a yi minti nawa za ka yi jawabi minti nawa zan jawabi minti nawa za ka yi jawabi minti nawa za ka yi muƙabala awa nawa za a yi ta a faɗa menene topics ɗin da za a tattauna mu ware mu faɗa a saka lokaci a zo a haɗu a haska wa duniya a gani wannan mu shine abin da muke faɗa amma in je wani host ɗinka wanda yake host ɗinka shi zai gayyace ni muƙabala yadda ka faɗa muna da mutanenmu da suka dinga zuwa suna kiran waya tun asali abin da ya sa muka yarda da kiran waya muna da mutanenmu da suka je kiran waya babu yanda za a yi lawan ya basu su yi magana sai dai a bar sai ya tunzura su yadda za su su faɗi wani abu sai a ce sun yi rashin ladabi ko sun yi ba daidai ba sai a sauke su wasu kuma ai bulokin ɗinsu ma a daina ɗaukan wayarsu a gidan so muna gaya musu su karɓa a zo a yi muƙabalan fili da fili ba a amerika yake ba ina kano a kano yake a kano na a cikin birni ya ce yake a nan aka binne cibiyarsa haka ya faɗa ni ma ɗan cikin birni ne na kano da wahala tazarar inda nake da inda yake a samu kilomita biyar yana da wahala to a haɗu a haɗu alƙalin ma ya sa nasu na izala alƙalin in kuma biyu za a sa in sa namu ya sa in sa nawa ya sa nasa a saka a faɗi minti nawa ne su duba time wannan ya magana wannan ya magana a haddade maudu'an da za a tattauna mu bashi maudu'an mu ya bana ya bada sa dama ya sha bamu nasa ma magana ce ta fana'i magana ce ta jazaba su ne yake korewa yake ƙaryatawa to mun karɓa mun ce jazaba akwai ta a addinin musulunci tabbataccen abu ne ya fito mu zo mu nuna mu kuma mu nuna masa inda muke da muke da korafi akan abubuwan da ya faɗa wanda za mu ce ya kare mu faɗa masa namu a zo a haɗu Shi ne magana amma wani zilla zilla wani ko a tafi wai ni ina ana host ina a peji kamar na sarki zaki kuma yana batun cewar zan bar nawa in tafi sa in je in kira shi a waya Na'am, ina jin ka Alhaji Alhaji Umar. Malam mai barota ya tashi tun daga Kaduna ya je ya same shi. Wallahi, wallahi ma Abbas. Kaga wannan zaman nan da aka yi wallahi a ta mata mata sai da suka ce inna lillahi dama haka mutanen da suke fahimtar addini ai ba wani ba wani zage zage ko abin nan ba har ita har wasu mata suke ce mun ai ko wani mawaki ma yakan ce akan kira mijin iya baba balantana an ce hadisi an kira mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an aura me eh, sayyida maryama menene zai kawo wani kasafi kuma da wani kage kagen maganganu ai magana ya kare annabi Muhammadu ya zama baban annabi Warai, warai ku. Wallahi wannan zaman nan da aka yi mata sun fahimta. Hmm. To dalilin da yasa ba su son zaman kenan saboda in an zauna mutane suna gane inda gaskiya take an yi zaman Malam Munir da Malam Musa Asadu Sunna a wannan fejin shi ma an karke an daddale matsalar kaga yadda ta kaya a lokacin. Sosai, sosai. Sosai, sosai. lokacin da aka dinga yi na eh, hasadin sunna da su malam ah, munir a lokacin da ma dinga doko littattafan shan ibrahim batun su kun faya kunu da mai wallahi duk mun gane gaskiya ne suka ɗauki magana in ba ka da imani da nisan tunani za ka ji kamar a shekan irin wannan idan kake ga magana na yin nan kai kana yin nan kuma malami ba ka da tsoron Allah wallahi lawa ya ji tsoron Allah ba ina aika mai da Allah ya yana tutan mu anan sai wallahi yana tutan gaskiya yana tutan al'umma Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne tutar da masu yanzu nan kaga yanayin da ake ciki ba kowa ke samun lokacin zuwa islamiyya ba tambayoyi ne yake ma mutane yawa mutum na da shakka zai je tambaya Kaje kana me kana mai fata wanda ba shi ne? Hmm? karatun da ake sa a duniya haka mutu zan ga playing wannan karatun ana tare da kai a kabari ana ce maka wallahi shawara wallahi ba shi yayi magana ba ga wanda yayi magana kana daukan wannan abun kamar karamin laifi how can you wallahi carry somebody eh, eh, quotation an and ka zo kana kana maka ma wani wallahi wallahi kuwa ai ba Allah ya sa mu wallahi gaskiya musu yawa kuma wallahi addini yayi sauki ne suke wannan abu gaskiya ne Allah ya sa mu dace Ibrahim da alheri Amin, Alhaji Umar muna godiya da wannan muna da kai muna godiya kwarai Amin, amin don annabi sallallahu alaihi wasallam. saka muka da alkhairi. Kuma mu da muna murna da kai muna son ka sosai. Kani da Allah wallahi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Me kira sunanka daga ina kake kira? Sunana Muhammad Ibrahim daga Adamawa Mubi. Na'am, Malam Muhammad Ibrahim daga Adamawa Mubi, barka. Ka saurari karatun da Malam yayi? daga farko na saurara zuwa yanzu to menene na to menene ka akan karatu gaskiya karatu yana shiga da ya kamata sosai sosai ma da kuma ina jin daɗin da ake karatu ake adalci duk da su to sai ya kamata yin adalcin da ake to alhamdulillah kana da tambaya ne ko wani comment ka yi ko ko gaisuwa kawai ka yi da mala eh eh comment da nake so in yi dai to malam yana saurara karatu yana karatu yana tafiya inda ya kamata abinda yake mai daɗi sosai inda yake mutum gyara kuma tabbatar masa gyara ne kuma kasa in kare a kai ni na tabbata da akwai abu faɗa da an fito an yi magana kai sosai mm-hmm. gaskiya ne ya nuna sun yarda gaskiya ne shirin da ya nuna sun yarda sosai sosai sosai malam <laughs> gaskiya ne kullum mana yana maganin mukabala ni na tabbata ba yi wata mukabala nan ba kwa. <laughs> dan ni na san mana kullum yana magana ko wata na fuka ta a fita ni na tabbata ba ranar fita ai kafin yi mukabala ma gama kuma yi wallahi na tabbata yi kar ta san karne kowa san junansa yayi gani ai a dai zauna din mu gani za a zauna bayi yi almajiran sa sun san me sun san me suke yi karshe ta koda shi ya yarda mana san za su shi na irin mukawala na mutane ah. sosai a wani wani irin almajirai wani wani almajirai ne malam ya ce za a yi kaza kuma su hana shi su ne suke dauke da ilimin nashi ne ko shi ne ya san ilimin nashi to a shafin da ya koma akwai wani sayyidi da fito ya isar ma sakon malaki na'am sai wani ke ce wani mala abbas ai mala abbas bai kai ba to kaga irin wannan na san su bar sa ai ba okay ka ka saurara kenan lokacin da aka yi wannan magana ah, wanda kola ya saurara okay gaskiya ne da suna ganin faɗiwan faɗiwan shi tamkar a cikin su gaba ɗaya kaga ba su taɓa bari ba <laughs> gaskiya ne to muna da jiran mu ji daga bakin su again wannan tunda kai hasashen haka Eh, ai ka san adalci shi adalci ne ranar da ka ji daga bakinsu sun tabbatar maka da haka shi kenan kaga sai duniya ta san cewa eh ga matsayin su kenan sai ya wuce amin amin gode amin ya rabbi amin gode wato a ban yi abin nan akan malam alhaji umar da ya gabata ba na'am dama ni abin da nake nake na'am ni. wanda zai ke duk zan daga ba zan katse kiranka ne magana ta gaskiya na'am magana ta gaskiya ba zai yi ba ba za a yi adalci ba a ci a je a kira waya wai ga malam ba zai yi ga shi ga malam wai ha ba idan da gaske ne ya zo a fili mu mun fiye ni na fi ganin ta fili fa an fa adalci fa kan ta wannan waya wallahi wallahi mu ai mun jaraba ta mun gani sai ni da kai muka jaraba ta muka ga haka mu ba ba wai ba ba wai fa ba wai fa ka zo ka zauna ga ka gashi ga host a tsakiya ya baka mintuna ya bashi mintuna ba jini ana maganan ka kira waya shi ma Muhammad Alhaji wannan Alhaji Umar shi ma wai ya kira waya a haka za a yi kun je a matsayin kolas eh. kenan masu kira. Warai kuwa, saboda raina hankali ba da wasan kwaikwayo. Ba zai yi ba. Ato, kutu a yi mukabala ta daɗe kawai, me kuke tsoro? Yawa, ina ga kusan shi ne daga shi ɗaya za mu ƙara daga insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullah. Thank you. Malam Nasir barka da waraka fatan kana lafiya. Masu kira na fa dare ku daina kira dare ba za a daga na malam yana sauraron ka. ƙarshen ina uh, Ana sauraron ka, ana sauraron ka yanzu. Ibrahim eh, Malam Abbas je ya kira a can saboda abu ne da bai taba canja ba mu mun san me ake a can mu mun sanya abubuwan suke abu ɗaya da muka sani kawai kamar inda Malam Abbas ya faɗa a ajiye mana lokaci yawwa inda Annabi Musa ya faɗa Fir'auna hannu wa mm. antum mm. a ajiye mana mu zauna mu yi abin a fili tun da an waye yanzu duniya komai ta san yace ake ciki a yi shi a fili a yi a gama gaskiya ne shine shahara da nake ba a mala sannan ina tambihi kan. malam lawan na'am baya yin sa ba ma ba mu ji ba me kace abin da yake wakala me kace malam nasir ba wa lawan tirayen shawara ya dinga kula da amana ta ilimi ya dinga ba ilimi haƙƙinsa yana yin fassara abinda ba haka ba yake ba ga inda in zai kai ya girma kai kuma a wajen ma ilimin in zai tafi ya je wajen arrasi kuna fil ilmi waɗanda suka san ilimin na hakika wannan shi ne shara ta da nake bashi sannan kuma yana da wani abu na uku na biyu da nake kara ba shara lallai ya koyi abin da malaman tarbiyya suke faɗa na education kafin ka shiga ajibi aji wajibi ne suka ce sai ka karanta abin da zaka koya wa yara suka ce yana daga ciki ko fatiha ce da ka saba ya iya ta ko ita za ka je ka biya kafin ka shiga aji ka zauna ka fara biya ta mhm. sannan ka shiga aji ka faɗa sannan abu na uku ina dai ba wa lawan tirayen shawara kamar inda malam ya faɗa malam abbas lallai kamar inda ya je ya nemo mu'ajamu sufi to je ya nemo na da son zuciyoyinsu suke a kansa mun san wannan ne a ransa sannan kuma muna ba shi shara ije ya koyi larabci sosai ya san mene asirar abin arabiya don bai san asirar ɗinta ba shi sai ake fassara da son zuciyarsa da kuma fassara ta ba daidai ba sannan ina je masa tsoron Allah cewa ji tsoron Allah cikin haƙƙin auliya wani Allah a cikin sufa ya ji tsoron Allah ya sani fa lallai fa za su yi kisabi a gobe kiyama kuma abin da yake dora mutane yake kai su ya sani fa akwai kisabi su ma tsakanin su mutane ma wanda abin nan su abin nan yake ba su fassara ba daidai ba ya sani fa idan suka dau fatawarsa suka tafi da ita a ranar alkiyama za su yi sabi fa da Allah za su yi sabi da su da waɗannan mutane da cutar to don haka ina ba su shawara zai ya sa ya kula ya gyara wannan abin da yake wannan ina ba shi shara Allah ya sa ya gana Allah ya sa ya gana ma ba dan magana ta ƙarshe afuwa dan Allah ya mun afuwa Magana na da yawa amma haka ma sai cewa zan yi mm. magana da yake kuwa a da yake kawo ana jingina wa wallai abin nan su kamar imam junaid sai da taifatu sufiya maganganu na an wani ya tambaye shi kola ya kira shi ya tambaye shi ya ce ya kawo masa malaman sai ya tafi wai yana wani bankaura bankaura da yake wai ya je ya duba malaman jirgin da ta'adili sun kakka malaman sun yi bayanan irin wa'annan sun yi bayanai akan irin wannan wannan amsa ce bankaura an ce su bankaura eh, an ce ka kawo malaman ba kawo ba na bai kawo malami ko ɗaya ba kenan ma nasir Wai bai kawo malami ko guda ɗaya ba? Bai kawo ba ta wai su imamin wane ne Asalani? su wane ne a malaman hadisi sun yi maganganu cewa abin nan ake isnadin waɗannan maganganun ake zuwa wa'annan bayan Allah dan a jingina musu a tunwa manufa na ce a wannan ba amsa ba ce ta ce shi ko la ta yayi ya kawo masa malaman kaga da ya ce mai kawo mai malaman kawai sai ka kawo su malam wane da wane da wane ne gaskiyar zance ko ba wajen malaman hadisi wannan amana ce ta ilimi ina amana ilimi <laughs> gaskiya dai wannan amsar dai bai bayin ba haka ne ya kamata a ce ya kai ku da alkhairi Allah ya karba mana mana godiya bare mana godiya ne wa musulmin duniya da gaba ya birnin zagaiwa wannan watan haifan fiyan halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna godiya kwarai kwarai sai Allah ya sanya alheri Allah ya bada zaman lafiya amin ya rabbi amin ya rabbi ga kola na ƙarshe nan ina tunanin assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ga shi ka kira kuma ka katse so ina ga na so a ce wannan shine kira na ƙarshe yeah. to kuma ga shi ya kira kuma sai na ga ya katse amma bara na kira shi na kaman an sa malam sani ko bun bas kaga ai bara a kira shi mu eh lallai kam a kira bin bas shine shine dai na ƙarfi dai daga shi ba za mu kira kowa ba insha Allah sai malamin addu'a ato gaskiya ya ya ɗaga kuma ta ƙi tafiya bara mu ɗaga wannan dan uwan daga shi dai mun kashe assalamu alaikum wa rahmatullah <laughs> ko canza shawara yi assalamu alaikum <laughs> to ban sani ne wa alaikum assalamu wa rahmatullah me kira barka da yi? to barka sunana muhammadu hadi muhammadu muhammadu hadi muhammadu hadi muhammadu hadi daga ina Alhamdulillah, Malam Muhammad Alhadi daga Naija. Malam yana jinka. Me za ka ce, ka ji karatun malam ga baki ɗaya? Alhamdulillah, na ji karatu, alhamdulillah. Alhamdulillah, menene ra'ayinka a kai? Wallahi ra'ayina shi ne nan mutane wallahi tallahi su ba su fahimci inda ake samun ilimi. inna mutane kenan. Eh, ba su fahimci inda ake samun ilimi. ilimi ba wai ko a je a koyi larabci ko a je jami'a a yi a koyi larabci. Ok, kana magana da akan su su malam lawan kenan da suka yi karatun yake karatun alawakuri kenan da jawahiru? Eh, haka ne. Ok, to to to muna jin ka. Wato ilimi ba wai a koyi larabci a sayan da za a yi ba shi ne ilimi ba. Mm-hmm. Saboda ne ilimi da sun larabawa da ba za su yi wa'azi ba saboda alkurani ai larabci ne gaskiya ne da ba za hmm. gaskiya ne ana samun shakka mai ilimi sai an je makaranta kuma an yi nutsuwa haka ne ilimi kaɗan sai ga su su fara wa'azi sai su ba su irin su fara yin barna cikin su. to wayannan abubuwa bai da kyau saboda a wurinmu yanzu muna da wannan matsala an fara ba mu daga musu kawai so wannan karatun kuma wallahi tallahi akwai tasiri alhamdulillah alhamdulillah muna fahimta sosai akwai tasiri kuma alhamdulillah amin wannan shine abinda to mun gode malam Muhammad Ladi mun gode Allah ya saka alkhairi assalamu alaikum to ni malam malam bin Baz kake na kira ka gaƙi ka daga na kira ka ka daga kuma ka katse so da haka dai a ah, wannan shine dai kira na ƙarshe Allah sai a yi mana addu'a na ga min yi awa biyu so ne mi awa biyu cif cif amma dai har da minti bakwai eh ai ba mu dora ba mu dora da yawa ba ai normal in Allah ta gaskiya ne to ah. alhamdulillah Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan wanda muka yi kuskure kuma Allah ka yafe mana Allah ka shirye mu ya nuna mana hanya ta daidai ya bamu ikon binta ya nuna mana hanyar bata ya bamu ikon guje mata albarka annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ibtila'i da ya sami barno Allah ya kawo musu dauki Allah ya kawo dauki Allah ya kiyaye garuruwan musulmi albarka annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma hidima ta malam Ibrahim da za a yi a wannan sati na biki Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya albarka ya sanya alkhairi ya hore dukkan abubuwa na ɗawainiya albarka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kashi wannan tsinci ne za a yi zaman maulidi na daren haihuwa duk inda za a zauna a ko ina a faɗin duniya Allah ka sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya murna da zaman Allah kuma ya karba mana Allah ya azurta mu da soyayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba mu lafiya da ƙarfi na raya wannan dare Allah ka azurta da karbuwa a wannan dare albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa wa khatim wa sabaqana sallallahu wa ila mustaqim wa ala haqqa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin